النبي مستولى رامجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته نعم شو بسم الله شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أن أعاد سكبيوم أدلي ون اللوكسي أيو ina musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka sani yau ba karatu zami ba mutane ne masu tambaya suke da haƙƙi mu ba su dama tun daga nan har zuwa lokacin da za mu yi tsayar da karatu sannan a har zuwa lokacin da za a tsaya kai duka mutane haƙƙi suke da shi na su su tambayoyi wasu mutane sun yi ta ƙoƙarin turo mai sakuna cewa al'akari da yau a na ce a zuwa tambayoyi ya kamata in sa wasu sharaɗi da wasu doka kuma na ce wasu ba wani sharaɗi da zan sa da ba wata ka'ida da nufa. Hmm. duk wani wanda yake da ta cewa ko yana gayyatar sai ya zo ko iya zuwa a <laughs> ah, shi dan rubuci Allah ya saka masa da a <laughs> ah, lalle ka shirya sosai ke kenan sai dan rubuci sai da ya rubuci Allah ya saka masa da alheri amin amin amin Allah kuma ya kare shi da lafiya amin ya rabbi amin ya rabbi amma tun da kai matashiya na'am wani abu wanda ya shafi wato bidiyon sa eh, ko bidiyon sa yana bayanin wafi jannati jannati al uliya na'am wanda dama shine bayanin da muka fara a wancan satin ko haka ne haka ne to da Allah kai kuma bari tura maka wani wato bidiyo yanzu nashi kan mutane fadi shi ba shi da akwai abubuwa guda biyu da nake so in tura maka yanzu mm. ka duba za ka ga akwai audio na farko amma ba audio ba bidiyo za ka kunna ka kunna shi tukuna bismillah وإن فقود للأنام فآدة فلم يشق يوما مرآني وخطيا ga wata kuma wayan da kududi rubutun hannu na sa'adatun babban rabo ne lil alami ga talikai ra'ani duk wanda ya ganni aure a kan iya ko ya ga rubutuna. na wanda mai shi tayo man haraba da ba zai yi rashin arziki ba zai rashin arziki a lahira ba وما قلت هذا دون إذن وإنني لا أكتم سرا لا يباه لغيري ba ku tuna da nuna izini abin da na faɗi na dukkan daga ba da ban faɗe shi ba sai da izini da manzon da ni ni Ibrahim Shehu da aka kuma sirrin ɗan kan boye sirrin da baya halarta daga iriya ga wuri na. Yanzu da na faɗa muku akwai wanda ban ba. ولا كل منه بسيد مرسل عليه صلاة الله والحكم شأنيا والتولي نعم والتولي نعم شأنيا أبو أنك جنة دقاء نعم بس عميش وسيدون برسول الله ثم حب رسول الله ثم سؤال الله نسأل ولنا أبوان الله إنا روحونك والتولي نعم من بقى a ah, ina zuwa wansa ka zai eh mun buga ka ji abin da shehi ya faɗa am na ji abin da shehi ya fada wane ne ya ce wa inna kututi ana mai sa'adatu rubutu na ga talikai arziki ne duk mutumin da ya ga rubutunsa ba zai tafi ba wane ne shi eh, wannan ba zan yi ta'aliki ba yanzu na ba shi masu saurari su saurara yanzu su ji bana sake tura maka wani wato kudi yanzu shi ma ka plane plain din shi yanzu mm. eh, gashin dan ya eh ya oh, wani eh ka kunna shi shi kuma okay na zo annabi wani ke da aka annabi daraja kai da ma ni a gani na ma an bin da ni annabi ne wanda ba za mu ba a faɗa guda daya annabi ya ta da matacce an karamin nan ma'ana zan wanda ta da matacce ya rage eh? a ah, an dole ku gane wani muku na ga ana jira a ji eh, an yi wata rasuwa a wani gari eh, dan gabar da guru da ya ka gaya aka ba ya so jini mai ta da sabi ta da ba ke wa ne yi sai aka na jira ana jira tun safe karfe takwas tara ta yi goma ishe wace ma ke jira na aka ta liman ne ta da zai raya sallah ba ya yi da malaman kowa na tsoron liman ya san liman ya kashe sai zai wace a fito da gawa ya zauke da gawa sai shi ya sallah ya yi sallah kenan ya da sai ga liman ya yi so zagi da zagi zagen da liman ya zo da shi eh, yana ta ba da shi yana ta ba da kuma sai Allah kamar riga mun yi kuma Allah ya riga ya karba kuma ya sake ba ya matsa yana zagi sai ya ce maka kai dan mutuwar ne kake haka kai kashin ta mutuwar yana da yi. Ta hanyar da muke yana da yi. wani ba wani ya ta wani ba a ina tsaye ne ake wannan amma shirya suna da wannan shi wane ne shi tijaniya tare suna ka tambaya yi ato gani akwai maganganu da irin wayan da ba san su ba kuma audio oke audio da ya yi masha Allah na eh, maganan a san su ba shi yake da muhimmanci ba ok na'am Abin da kullum muke kula sassun maganganun da waɗannan suka yi a ina suka waye koya musu hmm. duk wani an tarika yanzu da zai zo yana maka da awar ya ga annabi cikin wani hali ka faɗa ka ikace in ba a banza ya gani shi ma gani a littafi kuma akwai cewa abin da shi wannan da ba mu san shi ba yake fita cikin audio yana cikin littafin a to ba a nan wani yazo ya faɗa a gaban ba ya ce ba kuma ya zo ya faɗa a nan shafin ba ya ce an nanta kafin zuwan annabi banaiza ce kowane gida ma kana iya samun annabi uku hudu saboda haka kuma kowa ya san an ce bonanza abinda malaman ba ka kame bakin su wajen ladabi ga annabawan Allah wajen magana shi yasa su ma ɗaliban suke koya Mm. so a yanzu na ji fassarar da shehu ɗahir rubuci Allah ya saka masa da alheri amin ya rabbi amma akwai wata nukta muhimmiya a cikin ita ya da farida din ya kututul farida dan kamar yadda na faɗa sifa ne da mausufi akan wannan wani sai ya zo in baka manta ba satin da ya wuce eh. sai da na ɗauko baitin tun daga farko karama tuhu kalbahari wal qadr wal hasa gaskiya ne wa shi matuhu ifa'uha hmm. ayya kufiyati akwai maganganu da yawa hmm. kaga na farko idan ma mun ɗauka fassarar da shehu ɗan rubuci yi Allah yi saka masa da alheri haka ne cewa fil jannatil uliya hmm. lahu arba'una min maqamatil anbiya'i na farko Ina ka samu tabbacin aljanna shi kenan kafin maka zo ka tabbatar in ma fassarar haka ne cewa daga cikin matsayin da annabawa suke da shi yana da matsayin annabi yana da makami arba'in wa ya fara tabbatar da aljanna tukunna kafin matsayin wannan ne nukta ta farko da ke cikin aikin hmm. nukta ta biyu bari faɗa maka kaji a ciki fa akwai abin da ya mafi ƙarfin wannan bari mu fito maka da shi yau kaga wannan littafin wani littafin da ba ko kana gani. a ba mu gani sosai bari mu gani wannan littafin eh ya sunan shi muna gani ya sunan shi ka da shi da kyau eh mun gani da kyau sunan sa mustahil sa'adatul abadiyya في مطالب الأغلبية المشتمل بالأهم من الأولاد والأذكار والأعذاب في الطريقة التجانية ذات المواهب الإنسانية وعند الشيخ الهد أبو بكر زيد الفوتي ya rubuta akwai wata addu'a da aka kawo a cikin ya man azhar al-jamila wa satar al-qabi wa jarira da aka gama ban ba na na karantu ka san daga cikin falalar wannan addu'a banda abin da aka kawo na matsayinta hmm. an ce wanda ya karanta ta so sai Allah zai ba shi ladar annabawa saba'in waɗanda suka isa da manzanci kuma sarai to babban matsalar shine ba a sani ba idan sun ce shin tijjani ana nufin yana da matsayin mukamin annabi arba'in ne a lahira shin a shari'a suke magana ko a hakika domin suna da bambanci a gurinsu a shari'atu tastalifin hakikata tamaman shari'a ta sa hakika tamaman a wajensu na'am sai da haka wannan shine majalin sannan a jinkule kamar da na kawo ban ce maka daidaikunsu ba amma yana daga cikin ƙasidu wasu suntaye cewa sun fi annabawa daraja wasu sufaye Kwarai, kuma wannan in in ana kai na kawo satin da ya wuce sunil asra hmm. na na yan kadiriya ne suka ɗauko suka kafa sufayen suka yi raddi suka ce domin a cikinsu akwai wanda suke cewa waliyai sun fi annabawa domin annabi yana samun ilimin sa ne ta hanyar mala'ika jibril wali kuma yana samun ilimin sa ne babu wasu a tsakiya hmm. kuma na karanto cikin jawahir ma'ani maganan da suka kawo ta wannan abu da basami cewa su sun karɓi ilimin su ne kan tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda baya ainihin wato mutuwa in muka tafi cikin tasirin mafatib al-ghaib at-tafsir kamar na al-imam Fakhruddin Razi wanda su sun san a aqida da ash'ari ne a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da goma sha ɗaya daidai wanda cikakken sunansa shine Abu Abdullahi Muhammad بن عم بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي يا رسول جرى للي شدة شدة ƙarƙashin da yana maganan fassara amanar rasulu Mm. yana faɗan matakan imani sai ya ce wal martabatu saniya min maratibul imani bihim daga cikin matakai na imani da annabawa shine an yi alama mutum ya san cewa annan nabiya asbinu mimman laysa bi nabi annabi na fi falala sama da wanda ba annabi ba mm. sai ya ce amma wa min as-sufiya man yunazu fi hadha al-babi amma daga cikin sufaye in ji kusa da razi hmm. akwai wanda yake jayayya a wannan babin cewa a'a akwai waliyan da sun fi annabawa wannan fa fakar dinin razi ne yake wannan magana a cikin tafsiri shi kaji na ɗaya idan ka tafi cikin littafin ah, al'ahar muhit fi tafsir na abu hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan asiruddin al-andalus wanda ya rasu jira ɗari bakwai shi kuma da saba'in da arba'in da biyar a mujalladinsa na uku daga shafi na ɗari da ainihin wato casa'in daidai lokacin da ya zo fassara ayar da man hajjaka min ba'di ma ja'a da man hajjaka fihi min ba'di ma ja'a min al-ilmi wa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum har zuwa ƙarshen aya sai yace fa fa ana hadha takfi al-mumasalatu fi sifatin wahida وهي كونه من بني هاشم والعرب تقول هذا من أنفسنا ينا ما إن شيء أردي أفركم لمن سو إن شيء أسنتي وأنفسنا وأنفسكم إن شيء النفس أن شيء النفس رسول الله سيتي وأما الحديث الذي استدل به ومن جرء لا أصل له حديث ده متمن من يدي كفر حجة لشي ما بيد أسلي سيتي وهذه النزعة التي ذهب إليها هذا الحمصي ولم تذكر da shi wannan ɗan shi hamsin ya tafi akan sa min kauna ali kasancewa sai da ali asdana min al'anbiya alaihi musallam suwa muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa sai da na ali ya fi ga annabawan allah in ba annabi ba ita ma wannan aƙidar wani ya zo ya faɗi ta a nan kan shafin ya ce sai da ali ya fi ga annabawan allah sai ya ce wata na ƙafa ba'ad man yantani kalamas sufiya yace daga nan wasu wanda suke da intisabi zuwa ga sufanci suka karɓi wannan magana wasu almajal fiya suka zo suka buɗe abu a za'ama annal waliya afdal minan nabi suka faɗi cewa waliyi ya fi annabi wannan nassu zalika ala waliyin wahid su ba su ma taɗaita ba akan wali ɗaya kama eh, eh, asara zalika himsi kamar yadda wancan ya taɗaita kan sayyidina ali yace bal za'ama anna rutubatal wilaya allati la nubuwata ma'aha sun faɗi cewa wai matsayin wilaya wacce babu annabta tare da ita afdal nubuwati batin nubuwa ta fi matsayi akan matsayin annabta kala sai ce li annal wali ya akudu anillahi da ghairi wasida saboda wai wali yana karɓar sako kai tsaye daga wajen Allah babu wani a tsakiya wan nabi ya akudu anillahi da? wasida annabi kuma yana karɓar sako daga wajen Allah akwai wani a tsakiya wa man akhadha bila wasida afdalu mimman akhadha bi wasida duk wanda ke karɓar ilimi da wani a tsakiya ba daidai yake ba da wanda ke karɓar ilimi babu wani a tsakiya ma'ana waliyin da ke karɓar ilimi babu wani a tsakiya ya fi matsayi a wajen Allah to sai ka koma ka gani shin su ɗan uwa ɗan tijjaniya da muke magana a su yanzu a cikin aƙidunsu babu maganan cewa wali yana karɓar ilimi kai tsaye daga wajen Allah ilimi min ladunni ko babu sai ya ce wa mu al-maqala mukhalifatu wannan magana ta saba li maqalati ahli ahalin islami wa maganganun ma'abuta musulunci na'udhu billahi min zalika wa la ahada akbar mimman yadda'i babu wani mutum mafi karfa a duniya karya a duniya irin wanda zai yi da an cewa annal wali ya aku anillahi bi ghairi wasiqa cewa wai wali yana iya karɓar sako daga gurin Allah babu wani a tsakiya yace laqad yashqi yashqi bil mu'min min sama'i hadha al-iftira in kana da imani kan irin wannan alisai da cikin ka tashi in ka sake tafiya cikin tafsirin nashi a mujallabi na hudu a shafi na ɗari biyar da saba'in da shida haka ya zo ƙarƙashin wa isma'ila wani ya sa'a wani sa wani ɗan wa kullum faddalna alal alamin sai ce wa kullum faddalna alal alamin sai ce fihi dalala a ciki akwai nura cewa annal anbiya akdamu min al anbiya annabawa sun fi waliyi khilafan li ba'd man yantami ila sufiyya fi za'amihim sabanin wanda suka dingini zuwa ga sufanci cewa annal waliya afdal min annabi bi cewa annabi wali ya fi annabi shi sai ya bada misalin sa ba sai yake ka Muhammad bin Albin al-Arabi al sahibu kitab al-fuqahat al-makkiyya wa an qala al wa ghayrihima min min kutub eh, wa وأنقاء من مكة أنقاء مغرب مغرب وغيرهما ده وسنسو من كتب الدلال daga cikin waɗannan eh magana kaga ya kama suna daga cikinsu ya ba da ma misali a cikinsu sannan in ka sake tafiya a cikin suratu a yunus ƙarƙashin ana inna auliya annahi na khawfun alaihim wa lahum yahzanun a mujalladi na shi da shafi na 81 sai yace qala ibn atiya ibn atiya ya ce wa hadhihi al-aya yu'ti zahiruha anna man amana wattaqa zahirinta yana bayar da cewa wanda ji imani ya ji tsoron Allah wa huwa dakhilu fi awliya illahi ya shiga cikin waliyan Allah wa hada huwa alladhi tattabihi shari'a fil wali kuma wannan ita ce abin da shari'a take hukuntawa a cikin wali yace wa inna ma nabbahana hadha tanfi mun fadakar ne akan wannan hadaran min mazhabi sufiya wa ba'd al-mulhidina akan mazhabar sufaye da wasu masu ilhadi cewa wato fil wali inta wato cewa a cikin wali yace inta maganar ta zo ƙarshe cewa eh, inta wa inna ma qala hadaran min mazhabi sufiya yace li anna ba'dahum nukila anhu an daga wasu daga cikin sufaye ce annal waliya afdal min annabi wa hada la yakhadu yakhطر fi qalbi muslim sai ce a waɗanda suke faɗa cewa wali ya fi annabi sai ce wani ibn arabi at-ta'i kalamun fil wani wa fi ghayrihi la uzu billahi minhu wannan ibn eh, eh, eh, ibn da yake faɗin wannan sannan ya sake tafiya a mujalladi na takwas shafi na ɗari hudu da tamanin da biyar ya ce wa man zahaba ila annan nubuwata muktasabatun wanda ya tafi cewa an iktisabun ta ake samun ta la tamqatu ba ta yanke au ila annal wali fi afdal min annabi fa huwa zindiqun yajibu qatluhu yace zindiki ne ya wajaba a kashe shi in dai kana da wannan aqida sai yace wa qad da annubuwa nasu wasu wasu mutane sun yi da'awar ainihin wato annabta har ya ci gaba da magana har zuwa ainihin wato ƙarshe sannan wannan kaga misali kawai na bayar dan tsaya nan na ba da misali da littafin biyu malamin biyu hmm. na so in kara amma saboda alƙawarin da muka wa mutane ba na so suna da hankali mu ba su dama kira don na san yau ranar ta hadisi <laughs> sau da aka a dunkule akwai sufayen da suke da cewa akwai annaba waliyan da sun fi annabawa ɗaya kenan sannan mu dawo maganar da na faɗa yanzu kwadanta abin da su malamai suke faɗa shin yana cikin aƙidun yan tijjaniya cewa wali yana karɓar hasa daga wajen Allah kai ce babu wani a tsakiya ko babu sannan magana da na kawo yanzu cikin wannan littafin a shafi na tamanin da uku cewa akwai abin da ake karantawa ma yanzu yanzu Allah ya baka ladar annabawa saba'in wa'anda sun isar da manzanci sannan da maganganun da shi ya faɗa shehu ɗahir bauchi Allah ya ƙara masa lafiya cewa idan mutum ya ga rubutun shehu ibrahim ba zai kaɗewa kuma ya ce duka wannan ya samu izinin daga annabi ne da haka duk wanda zai zo ya tattauna da ni yana so ya tattauna da ni tun daga abin da na karanta daga farko na wannan littafi har zuwa ƙarshe a waɗannan bincikan in ka zo ka min tambaya ni ma ko zan maka tambaya ko in sha Allah. wannan shine saboda haka ka buɗe layi kawai masu kira sai kira masha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki ah malam Mustapha malam Mustapha. to muna tare da barka da kokari barka da ce malami mu ka dosa asadu sunna to yana jin ka to yana hausawa malam Mustapha. a kalama kuma Allah an kawo abubuwa da yawa wanda ina ganin da ya kamata a ɗauki abubuwa masu sauƙi da ya bayan ɗaya domin a samu cikakken masu sato amma in zan ɗauki wani abu daga cikin abubuwan da na kan shi. muna jin ka. Malam ya yi magana a kan maganar kilafa ko ko ainihin wulaya ina aka samu cewa shehu tijjani shi ne wato shugaban cikin maganganu da ainihin malami akwai wannan magana din Alo. Alo, muna jin ka, muna jin ka ya tsaya bismillah. Alo. Bismillah. Na'am to malam malam na san yana da tafsirin shi Ibrahim ya duba cikin suratul nur wajen wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati da yastakhlifannahum fil ardi zan kawo maganganun da mu shehu yayi. da kuma maganganun da malamai suka yi kafin su so ibrahim din wasu ma kafin zuwa so ijanin hmm. sannan sai malam ya fahimci cewa shin mu da muka yadda muna da wata madogara ko ko a ba mu da madogara sannan kuma shi da bai yadda ba yana da wani abin da zai kora abin da muka kawo ma'ana abin da mu muka yadda da shi shi ma ya zo mana da shi irin yadda muka zo da shi da alƙur'ani. Na'am muna jin ka. Na kurin ga network kurin shi na da problem bari mu ajiye shi na ga mutane da yawa na ta bari mu dauki kira na duniya komo zai ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunan ka daga na ke kira kola Allah ya samu dama ya dawo dan na fahimci tambayoyin sa eh kola da matukar muhimmanci Allah eh sai in ya dawo ya zo ci gaba kenan malam Mustafa ya dawo kola bismillah sanu ka kola ya sunan ka daga na ke kira suna Muhammad Sambo ina kira daga Sokoto. To Malam Muhammad Sambo da Sokoto to muna jin ka. Na'am, da gaske ne maka barka da aiki kuma ina maka fata alheri. Masha Allah, masha Allah. Wallahi ina malamin da kuke tare da su fata alheri Allah ya jagora. Masha Allah, masha Allah. Shek a video din ka zamu ganin ka. Shek Malam eh, Musa. Ba ganin na yanzu ba. Eh, eh, ganin ka. Yanzu ba. Ko la ya kuri tsayawa sa ta. Zamu ganin ka malam. to kana danna wani abu ne ba a gani na ba mu ganin ka wata post bidiyon ka shi ne barin kashin ka kuma to kashe ni ma to kola bismillah ci gaba kola na muna jinka kola tambaya ka shi ne akwai wasu soji eh muna jinka muna jinka wani da yana zama tambaya ga almakallahu malam ne ko ya halitta mutum shi buga musu malami a tambayi su su bisa ga ku da kusa kowane irin malami ne aka buga musu amma kuma an dogara da cewa wannan malami wanda shi ne ba shi ne su ne abin da ya kamata ba abin da ya kamata a sani a kan su wai abin da ake yake faɗa shi na a cikin littattafai abin da ya kamata a kai masa malami kuma mana bayani malamin ka jana kuma ɗan kazana ɗan kazana kazaniya na ko kuma ɗan a duniya na ko kuma a'a malamin da duniya muna. zai iya yi cewa wannan malami ba don tijjaniya ba ne. malam ya buga mana malam ya kawai ya dogara mutane su dogara da malam kaga ba halatta da mu dogara da malam da ba ma shi ba na'am kuma ne ake tsinci ba bisa da wani mu ne mu san shi ba sai ko ne ne kuma yiwa wani san kare yi yiwa ko mu kiran banza ne kaga wannan ai ba da lidi bane a kai na'am ya fara da wani da da ni kuma ne san abin da magana a kai na'am da amma Allah ta kawo sun na'am na'am Allah ta da Allah ta ah, malam Mustafa Allah ya kalla ah, maganar da kola ya yi kola na gani cewa kamar a'a wannan audio din da aka saka zai iya yi ba dan tijjaniya ba ne zai iya yi wani mutumin banza ne zai iya wani mutumin kirki yasa wannan wai a gunmu ba hujja ba ne saboda ba mu san wani wane ne ya yi wannan audio ba inda an nuna hotonsa ko da video dinsa aka buga eh, da wannan yake da muhimmanci sosai abin da kola yake kenan abin da ke faruwa sarki eh. shi wannan ban kawo shi a matsayin malami ba dan in kafa hujja da shi na'am kaluwa na'am na kawo shi ne a matsayin mutum gama gari okay amma a matsayinsa na mutum gama gari na'am da ifaɗi wannan magana hmm. a ina sun suka samu sosin wannan magana hmm. shi ne abin da nake so in nuna maka ta yadda akwai aikin da mabiyan ke fitowa ke yi hmm. so da babban matsalar da muke fama da shi ba hmm. akwai maganin cewa akwai shari'a akwai hakika hmm. kuma shari'an nan ta tarifu duk maganganun da za su zo nan wajen su yi maka akan abin da za su zo kariya za su zo magana ne ta shari'a ba ta hakika ba amma in sun yi magana ta shari'a in sun gama hmm. a hakikance kuma bai a matsayin abu na'am okay amma so saboda haka hmm. ni kai na faɗa yanzu kafin shi wannan ya fito ya faɗi wannan hmm. ba ku wanda ya zo nan shafin ba da sunan malami ne ya faɗi irin maganar da ya faɗa akwai ko babu na'am na'am na'am eh akwai wanda zai ce wali eh ko wanda zai ce waliyai sun fi annabawa hadda imamu ali ma ya fi annabawa sosai akwai akwai wanda zai ce haka mm eh, yanzu akwai abubuwa da yawa da nake da ku wanda ya kamata a kunna amma lokacin da ni ma samun sanayi Ban sunan malama ba har yanzu ban taɓa turo ko ban taɓa kunna sa ba a nan. Eh, amma a kare maka lashe kaga irin wannan akwai wani wanda ya taɓa audio a Ghana wallahi ya zazzage Allah yake kira kansa shi ɗan tijaniya ne. To kaga eh. audio da muka trace muka trace muka trace mun je mun kama shi. Wallahi muka masa dukan siya muka masa dukan siya ashe ba ɗan tijjaniya ba ne san fas bai taɓa ma wazifa bai san ma wani ya ake wazi bai sani ba shi dan kwangila ne kawai an ɗauke shi ne kuma karshe shi gwada muna wanda ya sa shi ya yi haka oh. da ake faɗa a kasar ghana ya taba jimawa yasa inda kamar mun samu bidiyo kamar kan ake kawo muna all the time videos muna bugawa muna samu ƙwararrun hujjoji sosai da ba iya fita to ina gani da wannan shehi ina gani da wannan ya fi ƙwararrun hujja ko dai aka gani shehi na amma ni yanzu misali sarki a cikin abin da ya bani mamaki a abu guda biyu ka kunna ya eh, abu guda biyu haka ne to ma'ajiye shi wanda ba a sani ba shi shi da ya rubuta ya san shi eh, sosai okay zance da mana da rubuta na'am rubutu shehu ibrahim duk mutumin da ya gan shi ba zai tafi ba na'am kuma yace wannan annabi ne faɗa mai ba haka kawai yake magana ba amma yasa da wanda suka zo ba wanda ya magana to masha Allah sai samu depend kan wannan mu tsaya ta wuri mun depend kan wannan eh jama'a jama'a ku bar mu ajiye audio nan audio nan ba shi cikin mun cancel audio nan saboda ba mu san wanda ya ba shi bai da ma bai da ma karfi ma cikin tijaniya ba mu san shi ba Okay, mu tsaya kan wannan video. Dawo okay wanda ake da ƙarfi. Eh, mu duki kan video nan da aka yi. Masha Allah. Gaskiya ne mun ajiye batun audio. Sannan maganar da na faɗa na ce ga littafin wannan. Eh. Maganar da na faɗa na ce ko karantarwa ma ba zan yi ba. amma sun so sani shi ma ya yi nakali daga cikin jawahirin ma'ani addu'a ta ya manta azharar jamila cewa wanda bai karanta ta kafa ɗaya za a ba shi ladan annabi saba'in waɗanda suka isar a manzanci hmm. kaga ya kamata wasu kuma su tattauna matsala ai very good jama'a kuma mu tsaya on track kan abin da ke kai insha Allah to malam Mustafa muna tare da kai bismillah malam Mustafa na'am Na'am, ya bani matsala na Ba damuwa bismillah, mu ci gaba. Na'am, nake cewa maganar ainihin kamar yadda na faɗa maganar cewa shi tijana ta kamul auliya. Na'am. Ko kuma maganar halifanci kamar yadda shi ma na ji malam yi magana a baya cewa ina aka samo cewa Allah yana da halifa duk da wannan maganar wanda ya fi mai da hankali ta shi ne alƙalawi. Wannan ayar ta ce mana bayani gwargwadon fahimtar mu abin da muke a kan shi da dalilin mu. Hmm. Malam ya ɗauko mujallabi na na hudu na Shoyi Ibrahim cikin suratun cikin suratun Nur zai ga inda Allah ke Malam Mustafa, salamu alaikum, Malam Mustafa. Salamu alaikum, Malam Mustafa. Eh, ah, eh, eh, eh, mu muna so muwa mu fahimta. Malam Mustafa, wallahi fashin kana da muhimmanci da kyau. Ishi ɗaya bayan ɗaya, Malam ya ɗauki littafi ga littafi. sai je ɗaya bayan ɗaya fara mu gane ina kuri ma mu gane cikin eh. fadin Allah wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakbir annahum fil ardi kama istaqalafa alladhina min qablihim wa la yubaddilannahum min ba wa la yumakkinannahum dinahum oh, network ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم a cikin wannan aya malam ga nan kamar yadda na karanto na san kamar yadda malam ya ce ya ɗauka hmm. zai ga inda shehu ya bayani bayan ya zo da aya ɗin sai ya ce wa kad an jira Allahu wa adahu lahum bima zikira inna hadhihi inna hadhihi nazarin fi bidayatil islami wal muslimuna fi ayatil qawli min al kuffari wa hajaru min abin da ya kamata ku da Allah ya dinga yin fassara saboda masu saurare su amfana وقال الحكم لهم وهو في أمن وأمان إن الله تبارك وتعالى كما فعل بأول الأمة سيفعل بآخر الأمة عندما يقومون بآداء واجبهم من من من امتثال أوامر القرآن واجتناب نواهيه والاقتداء بالرسول وأصحابه يستخلفهم في الأرض كما استخلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا وليبدلن هذا القول أمنا Hmm. sai shi wani bayani cewa rizalin dini ala amsalin minuhum hamalatul qur'ani wa huffa wa hufadu ahadith ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam haulai hum kizalat ad-din minhum yaktasibuna wa ilayhim yarji'una shi usul al-ilm wa minhum rijalun ya'lamuna usul ad-din wayarudula ko ko wayarudula al'adal mustadi ati wal shirati qalati ila kutati jamigati ulaika bi a al-islam aw qali al-islam wa minhum al-fuqaha alladhina yubayyinuna lin-nasi kayfiyati al-a'mali wal mu'amalati haula hum al-ukhala'u wal mutasarrifuna sai shehu yace wa minhum al-arbab al-ma'arij wal hadaiji يبينون طريق السير إلى الله تبارك وتعالى بترك كل ما سواه والاستدلال به دون غيره في شوية هؤلاء هم خلفاء الله في الأرض جعلنا الله وإياكم منهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم karshe sai shehu ya zo mana da bayani inda nake so in je ga kamar wurin sai wace man kafara tilka ni'ima ba da zalika fa ulaika humul fasiqun wa awwalu man kafara tilka ni'ima qatlaka usman radiyallahu anhu wa saru yaktasiluna ba'da an kanu kiwalan hmm. wa saru adahan ba'da ma kanu ahibba وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجع السيف في أمتي فلن يرفع فلن يرفع إلى يوم القيامة لما قتل عثمان فسد نظام هذه الأمة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا وقد قال لهم عثمان تبتزونني والله إذا قتلتموني لا تقاتلون خلف إمام واحد أبدا إلى يوم القيامة وقال عمرو كذلك تشهدت العارفون الكمل استخرجوا من هذه الأمة وجود خاتم الأولياء na'am ai su annal an ja da kuma kasimun huwa muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa kad wa'ada Allah hadhihi al umma an yaska kalifa ushu la yaska masa kalafa alladina min qablihim fahamu sai sai wa fahimu wa malamai sun fahimta ne hadhihi min hada da wannan aya anna lil awliya ay qatiman lalle waliyai suma suna da cikamakon waliyai wa awwalu man allafa fi zalika sai wace wanda ya fara yin littafi akan kasimul awliya al'asiru tirmizi shi ne wanda ya fara yin littafi zakara anna lil awliya ya a wa zakarahu alamatu wa zakarahu kadhalika ibn al-arabi al-hatimi hatta zakaru ismu baladihi wa makanahu wa ismuhu wa qala inkari فيما يتحدثه من صلحه لم يقل إلا الحق والناس يتكالبون على الإنكار على هذا الذي قال وألف ابن العربي الحاسبي كتابا سماه ونقاء مقرب في كاتم الأولياء وشمس المغرب ذكر أن للأولياء كاتما ولو إلى بقاد الكتمية بذكر الشمس نعم بذكر الشمس لأن الشمس لا يتحقق النظر فيها حقيقة وقال في كتابه ما مصطفى قال لك كيف ta karfe shi aikin nan la a ba'ata ba'ata al'anbiya a jami'an hmm. min awwal ad-dahri ila akhir ad-dahri hmm. ma wasala nabiyyi ila hadhihi al-ard بل جعل هذه الأرض كأنها محل قتل إذا أراد الله أن يتم شيئا أتى به إلى هذه الأرض وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستكلفنهم في الأرض كما استكلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ترى لهم وليبدلنهم من بعد توسيعهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون abin da ya sa na karanto a gaba da bayanin sa And that's what I'm talking ina da ina zuwa ina zuwa zance da kake ya kuri ya kuri ina zuwa zance da kake yana da muhimmanci da kyau amma da na furka mu da point point sosai zancen na da muhimmanci ina so haka wallahi na so ka kawo mana point point sosai ya kamantar da eh, su shek malam eh, nasir adon musun ko suke mun point point ka kawo mana point amma ci gaba don Allah kaka tawaita ci gaba bismillah to na'am yanzu abin da nake cewa malam ya yi bayani a kan abin da shehu tijjani ya faɗa ko ko me aliyaku da alfari da ya kawo cewa shehu tijjani ya ce duk wani da ya zaƙi shi in ka tuba ba zai mutu kafiri ya ga ne wani da wannan magana malam abin da ya kamata mu dai mun yi da eh. ita sannan kuma akwai abin da ya kamata ya zama abin lura gare ka kai kanka da kuma duk wanda ke da ra'ayi irin naka eh. shi ne abin da nake so in magana ka san cewa duk da kai ma ka ce ka yi mai raddi Dr. Ahmad guri ka san cewa ya zagi annabi ko? Ni. Ya zagi annabi ne a lokacin da ya zo zagi shi yani domin abin da ya magana cewa Musulun ya ruwaito Buhari ya ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yana raye lokacin da ya ce a kawo abin rubutu wasu daga cikin sahabbai sai suka ga abin da ya ba da umarni ya saba ma shari'a wannan magana ya faɗe ka ce a lokacin da yake so ya ce ƙarshen maganar shi sai yake cewa idan dai har annabi yana raye zai yi umarni sahabbai su ga ya saba ma shari'a su ce ba za a yi ba ta yaya wani mutum zai zo ya ce ya yi mafarki annabi ya ce a yi kaza sannan su annabin ma yana raye ya ba da umarni sun ga ya saba mu shari'a wannan magana ta tsada ni tun da garan na ina kallon shi a matsayin arni ne domin ya san su cewa alqur'ani hmm. sannan ya faɗo ka a lokacin da yake kokarin ne ga shehu sani kaga wannan ya kamata ya zama lura da bai hankali cewa a kuma da shehu tijjani ya faɗa duk wanda ce zakin mu in yi wasa bai tuba ba zai mutu biri. domin zagin shehu tijjani zagin annabi ne jinin annabi ne kuma abin da ya zo da shi umarnin annabi ne nan kai magana a kan mazallawa a kan kore ganin annabin nan ka gaza kawo abin da ya kora yiwuwar ganin annabi a tattauna wasu da sun mu ne. Eh, da mu tsaya mu tsaya kan topic mu tsaya kan topic da su ka dauko topic usulubi mai kyau mu tsaya kan wani. Yanzu sarki sarki malam Mustapha ya gama eh malam Mustafa ya kuri kana da point mai kyau da ka tsaya kan kuke point din nan ya kuri zan sake baka minti biyu kuma saboda college na da yawa tsaya kan point din ka da kyau malam Mustafa tsaya kan point din ka eh. eh wannan da na kawo na biyu yana da alaka da wancan duka abin hmm. wato da Allah ta'ala ya sa malam ai duk wannan bayanin da ya koro a cikin alyaku ta fareda hmm. da ya yi makan sha adalci babu dalilin da zai ma kawo shi dalili an yadda aka zaɓe shi shi ne ma yadda zai ita ba da ya yadda da ana ganin annabi a zahiri hmm. to da wannan maganganun ne a lokacin sai ce to amma da aka ce an ga annabi ya fa ya fa wani abin da nake ganin wannan abin ya saba hmm. to shi ne da ana ganin annabi a zahiri ba mu kuma ba wai shehu da ta Allah ta'ala anhu yanzu da Allah ta zai ka wani bawon Allah da ke rayuwa a wannan zamanin tare da mu yanzu hmm. ko sarki zaki ko malam Yusuf san Yusuf malam Musa Yusuf a gado Sanna, ya kaya mana ga wani abu da yake yi na alheri na kirki tsakanin shi da Allah wanda abin Allah na so ya gaya mana ko shi ya gaya mana ya ga annabi a zahiri wallahi wallahi a matsayin mu na kirjiyanawa ba za mu inkari ba saboda ne mun san kofa ce busatta duk wanda ta ga ya rufe wannan kofa bai san alkur'ani ba bai san hadisan annabi ba kuma bai san ijma'in malamai ba sannan bai san maganganun mutanen kirki ba domin idan mutum yanzu ya zo ya ce ba a ganin annabi a zahiri babu aya babu hadisi. Sau Malam Mustapha mun gode. to malam mustafa okay malam mustafa mun gode mun gode lokaci ya kai a cewa dan me yayi abin da Allah ya faɗa ne ma shehu tijani masha Allah kuma abin da ake cewa Allah ne ya yi ba a ce shehu tijani ma makan shi komai ba Masha Allah. Tijjani ya yi ma wani wani abu ba, a Allah ne ya yi. Salamu alaikum, Malam Mustapha, mun gode, mun gode jama'a na da yawa. Mun gode ce. Masha Allah. To Malam Mustapha da Allah tsaya, to bismillah Malam. Kafin ya tafi zan masa tambaya. Ka bismillah, bismillah. Shi masa tambaya. Malam Mustapha, duk wannan abin da ka zo ka faɗi dalilan cewa wane wane fatan ya ne Allah kana da dalili na Qur'ani da Sunna na'am na'am maganar da ka zo ka faɗa ka ce wane wane ka kama lissafa duk wanda za ka lissafa cewa ka kama da auliya ne su falintowa suka yi daga aya idan ku fahimtar abu kai daga aya tafsirin ka ne zai iya zama daidai zai iya zama kuskure amma abin da nake so kana da nassi kai tsaye daga littafin Allah ko sunnar annan wanda ya rada shin da na katamar aure ai to ai yau an ga kuma na gama tambayar shi ne shi da ya nake to alhamdulillah ai wannan dalili ne kamar yadda na faɗa farkon magana ta karama Allah cewa to kaga a nan mu da muka yadda da cewa wannan abin daidai ne kan taba ka yadda ba daidai ba kai da ka yadda ba daidai ba muna da wani magana cewa ka yadda na yadda daidai ba ne ko ban yadda ba yanzu gana shi ne wani ne na Tuna da ita ne magana a yanzu ko ma sai dole ya zama mun fahimci ba daidai ba ne ya zama mu aje abin da muka fahimta ko bisa abubuwa da yaƙini menene yaƙini Allah ta'ala babu inda ya yi mana umarni da mu kasance masu karyata abin da ne zamo ya alamu na gaskiya. Babu inda Allah ya yabi mutanen kirki da karyatawa sai dai gaggatawa duk inda za ka ban mutanen kirki sai dai su zama masu gaggatawa kuma sannan abin nan da aka faɗa menene in ya zama haka wanda ya cutar da addini saboda ai abin ana yin shi ne dan addini ba dan aqida ka ba dan aqida ka ba dan addinin da Allah ya aika Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da shi idan wannan abin ya zama kamar yadda ya fahimta Allah ya nabi da su Allah eh, ga da wannan mala ya kuri da kabar mu aje malam Mustafa saboda jama'a da yawa na tambaye ka abin da nake tsammani za ka zo min da shi hmm. hujja daga littafin Allah cewa ga inda Allah ya nada shi ga inda annabi ya nada shi a babin tattaunawa irin wannan abinda Allah ya faɗa a suratu Yunus aya ta 35 cewa ya tsana hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqq sai sai kulillahi ya kulillahu yahdi ila al-haqq sai ce afalan yahdi ila al-haqq ahqqu an yuttaba amma la yahdi illa an yahdi illa an yi guda kama da kun kai kuma. sannan cikin abin da Allah ya ce wa annabi a babin tattauna in ana yi cewa illa an illakum ko dai mun ko ku da alahu da kafi dalalin dole wani akan matsalan nan ɗaya yana kan daidai ɗaya yana kan kuskure yanzu dai idan masu saurare sun fahimta wane da wane da wane da kace sun nada sun fahimto nadawa suka yi fahimta suka yi ba magana ba ce daga Allah daga annabi kai mu ajiye wannan maganar na biyu maganar da ka faɗa ka ce ba zai cutar da addini ba yanzu wannan abin da ke faruwa yanzu ƙananan yaran nan da kowa yake fitowa kawai ya ci ya ga annabi kana ganin irin wannan abin da ake wa annabi kowa ya miƙe ya ce kawai ya ga annabi ya dace da mansubin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce na yaran nan karya a yanzu an ta kai ba ba da rubegi wa ƙasa fa talabbaika rasulullahi na mm-hmm. kai matsayin da yake faɗa cewa wannan waƙar duk inda kake da zaran kana sauraron ta za ka ji annabi yana shigowa wannan ba fa karatu bane ba fa wani zikiri bane ba fa wani wuridi bane ba salatin annabi bane ba a'a waƙa ce yi kuma da kayan kiɗa a cikin ta sannan ce in kana yin waƙan ko kana sauraron ta duk inda kake annabi zai zo ya same ka mm. sannan kuma kace wannan abin ba cutar da addini zai ba Mu ajiye wannan maganar, sarki zan dawo in shi amsar maganganun da ya faɗa guda hudu uku magana ta farko maganar da ka hamar gumi da yi hmm. ko kwanan nan na yi lakta na sa masa suna ɗayan malamai guda biyu na yi rajji gare shi sannan na yi rajji ga abu jabbar ɗin gidan nasu kabara sai kenan na biyu maganar da ya faɗa ya ce da ta'amar yana kallon shi a matsayin wanda ba musulmi ba wannan maganar da kake faɗa ran da na dawo daga kuwait na shekari ina samun wannan maganar da jiya da kuma a jikina amma saboda an taɓa janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annai na sanaddi kafin duk wani ya fito ya magana nan da ya magana wa shigari na dawo kasan nan na dawo daga kuwait ni na fara mai masa da martani ga ka duba ina da duk da na akan da tama sun fi guda goma sha biyar masu taken mai fatawa na ƙasa ko mai sanna na ƙasa. Yana ka ba wani mutum da muke masa mujamala a kan harkar addini. Kuma abin da nake cewa kenan in har ɗan malam Abubakar Guri zai yi abin da ba daidai ba in fito in ce ba daidai ba ne. To ɗan waye ba zai ba daidai ba in ce ba daidai ba ne. Magana ta uku a ta biyu ita ce maganar khatamul auliya. Sarki na'am yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dani da kai mun yarda cewa katamal an biya in kuma mai yarda ba na mun yarda shin annabi da ya zama khatamul anbiya eh. Allah ne ya naɗa shi ko wasu mutane ne kawai suka fahimta ka, ko suka yi taro suka naɗa annabi shine khatamul anbiya oh Allah na'am Allah ne ya naɗa shi kuma yanzu idan ka ce mun a ina Allah ya naɗa annabi abin da ya lizumce ni in kawo maka dalili hmm. yanzu bari zan tafi da kai farko cikin tukunna akwai aya cikin suratul azab wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kai tsaye hmm. akan wannan matsalar kowa ya san ta ita ce ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina sannan wannan ita ce ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina shin wannan ayar ba ta rika gaggara ba cewa annabi shine cikamakin annabawa hmm. na'am idan muka tafi cikin hadisi mu fara daga littafin al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari ya bude babu mai suna babu khataman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anan ya kawo hadisi na dubu uku da ɗari biyar da talatin da biyar hadisin abu ya cewa annabi ya ce inna masali wa masalal a amin tabi'i misali na da misalin annabawa da suka duka kunni ka masalar rajulin bana baitan a hasanahu wa atqanahu wa ajmalahu ikinta tashi ya tsawa tashi illa maudi a na binatin min zawiyatin sai aka bar wani kwana kwaɗe ya kamata a sa bulu ba a kasa ba hmm. a ja'alan nasu ya taushu na biyu wa ya ajabuna lahu mutane suka fara kewayawa suna mamaki mai ya suna cewa Allah wuji alhadihin labina me yasa ba a ɗauko wannan ginan kwaya ne an sa ba ginin nan ya fita sai manzon Allah ya ce ba anan labina wa ana khatamun nabiyina ni ne wannan bulan kwaya ɗaya ni ne sakamakon annabawa sallallahu alaihi wa sallama in ka tafi cikin littafin al-Imam Muslim shi ma haka ya zo ya buɗe wannan babi da suna irin wannan babu zikirin ne. sallallahu alaihi wasallama khataman nabiyina babin da ke magana cewa annabi shine cikamakin annabawa shi ma al-imamu muslim ya kawo hadisi kwatankwacin irin wanda al-imamu bukhari ya kawo na dubu biyu da biyu da tamanin da shida don tabbatar da cewa annabi shine cikamakin annabawa sannan a an tafi cikin littafin al'imamu abu dawuda na kawo a wannan babin al'imamu abu dawuda wannan babin ya kawo shi a ciki babu zikirar fitan wa dala'iha babin da ke magana akan ambaton fitintunu da dalilai akan fitintunu din a nan al'imamu abu dawuda ya kawo da ya kawo ya kawo dogon hadisi don tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine suka makin annabawa ya ce wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di babu wani annabi da zai zo bayana in ka tafi cikin littafin al-Imam Tirmidhi shi ma ya kawo babu ma ja'a la taqumu sa'a hatta yakhruju kadhabun babin da ke magana cewa al-qiyama za ta tsaya ba sai an samu makaryata sun ya hatta yakhruja kazzabun Zai tashi kawowa ya kawo hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da sha tara hmm. ya kawo hadisin sautan cewa annabi ya ce la ta kuma sa'a hatta talhaqa qaba'il min ummati bil mushrikina wa hatta ya'budu al awsan wa innahu sayakunu fi ummati thalathuna kazzabuna hmm. kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di in zan ta kawo maka suna nan da yawa kaga Allah ya faɗa a Qur'ani gani da kai mun yarda cewa idan annabi ya magana maganar sa wahayi ji haka maganar take wannan nadin na annabi Allah ne yayi abin da muke bin su bashi idan dai ba takara kuke yi ba da shi tijjani a mukamin da annabi yake da shi ba wani dalili dan annabi ya zama khatamul anbiya a cikin tijjani shine khatamul awliya don kuma Allah ne ya nadin yana bin su bashi dalili ta kawo inda Allah ya naɗin annabi ya tabbatar da ni naɗin wanda shi ne kawai magana amma da lokacin suwana sun yi kaza sun yi kaza to da suwana suka faɗa menene dalilin su wannan shi ne magana ta gaba sannan magana ta ƙarshe da ya cikin maganganu uku da ya zo yana ta maganan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ka ase bai ciki amma tun da ya taɓa ta ya kamata in bashi amsa a kanta ban sanin ga da Allah sarki a nan ina tura maka la'akari da yanayi na lokaci a mutane masu mu suna da haƙƙi wajen akan abin da ya shafi nan abubuwan abubuwan da suke faruwa wajen abin da ya shafi abin da ke yawan faruwa kowane yaro ya miƙe ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowane yaro ya miƙe ya ce ya ga annabi kowane yaro ya miƙe ya ce ya ga annabi wannan matsalar a ina ta samo asali bari ba wani bidiyo nan zan tura maka na Yusuf Ali wanda yake faɗa cewa annabi ne ya zo ya karantar da shi Qur'ani daga ɗango zuwa ɗango in masu saurara sun saurara sai mu zo sai mu idan masu saurara sun saurara sai mu zo sai mu ta aliki akan abin da ya faɗa gashi nan nan yana shigowa ina ganin ka duba a cikin layukan nan guda biyu na tura maka amma ta ɗaya layi na ne ta wannan wani da na tura maka bayan za ka gani ba a gani hmm. ina zuwa ina neman shi ina neman sa ina neman layin ina neman eh, oh Allah jama'a na ta kira sa sabon gani eh oh jama'a don Allah ku yi hakuri ya Allah kullu shi ba shi da yawa eh an kira na ta da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta da ni eh shi na ka gan shi eh na gani jama'a ku samu kurkuri to da shi wannan ai shi sanan ne an san shi kama da liba eh, yana da rawani da riga irin ta sudan alhamdulillah rabbil alamin har zuwa min jinnati yana fada ina fada amma bi ni'imati rabbika fahaddith ya ce man kan zaba alaya amidan kazzaba wa muta'ammidan falyatabawa maqa'adahu minan na duk wanda yi mun kariya da gangan to da man ya tattali gurin zamansa a cikin wuta to saboda gashi nan idan kika ce idan idan kariya ne shera ne ku kun kun ganna a aljanna To yanzu sarki abin da nake so masu saurare su rike shi ne abu ɗaya ne. Yusuf Ali yana faɗa cewa annabi ne ya karantar da shi Qur'ani daga bango zuwa bango. Shi ma malamin Tijaniya ne shehu. A su sun sani yayi. Okay. Na ce annabi ne ya koya masa Qur'ani daga bango zuwa bango. Ku tambaye shi da aka yi karatun. Hmm. Waye zo ya samu wani? shi ya tashi ya je ya samu annabi ko annabi ne ya same shi ga hmm. ya je ya samu wani me yasa malaman nan duka ba sa yadda akwai wani malami ba tijjani da zai koya ma ɗalibinsa karatu shi yake zan ɗalibin da karantar da shi sai manzan Allah ne shi zai taso zai shi zai su zai karantar da su karatu hmm. to malam bari mu shiga da biyu magana ta gaskiya ne to a shek usman muna tare da kai muna tare da kuma koles nan ga amma shek kuma ka jima kan layi muna jin ka wa alaikum salam shek usman babu jin ka da kyau wa alaikum salam wa rahmatullah Shaka su ba mu jin ka da kyau. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Shek Nasir Shek Malam Abdul Musa muna tare da kai bismil. To, Shek Malam Nasir muna tare da kai bismillah Shek Malam Nasir. barka ka dai barka ka malam nasir muna tare da kai shek malam nasir shi a ka babban bakon malami na'am na'am Oh, lokacin sallah ya kai. jama'a ana kiran sallah eh muna ana kiran sallah bayan bayan tambayar malam Sheikh Nasir Eh, bayan tambayar shek malam nasir okay malam nasir bismillah malam nasir malam nasir babu jinka da kyau Salamu alaikum. Aha yanzu muna jinka shehu na shek malam nasir muna jinka. Nace malamin ya sauka ne koko na kai. Yana can yana jinka. Da farko dai a alal hakika ni ba tambaya ne zan yi ba kai tsaye. na'am na'am muna jin ka ana eh ana jin ka bismillah abin da na an sa maganan tambayoyi wanda yake da tambaya yi musamman a kan matsalar da tattauna kan cewa da niyya ko kuma su cewa wani waliyi ya ji annabi da wani waliyi ya ji annabi ba shehu tijjani ya ji annabawa arba'in a lahira yana sannan mu lallai a kuɗin kowa ya sani sananne musamman shi malam musa yusuf ka zo ya yi wannan ya tabbatar da cewa yan tsaye ga tijjaniya

ya kuma yi martani inda ya tabbatar da cewa larabcin ba da aka gane wannan baitin ba daidai ba ne ba sannan ya zo da adilla wanda suka tabbatar da bayani shi wannan malamin da abin da yan tarika da na da abin sai zama kuma kafar zai ba da dariya malam musa isu da isra zai mai rage ya gawo sauna ya kama jawabinsa yanzu ya ɗauko karatu shi kan ba su dauki ya warware sai dai kawai ya ɗauki san ya yi nan da ɗauki san ya kawo magana ya kawo ya kawo magana ya da kasa gano da yawa to a shawari na shi ne idan muka ce za mu ɗauki wannan usulure mutum yana cewa wallahi da mu kuma ga littafi da ya kawo ya bayani ne ni kuna ma da rasin da yake sai kuma kin je ka haka yake kawai haka yake ko ya yadda ko bai yadda ba haka yake to wannan zai zama ba magana ake na ilimi ba sannan kimar da ta zo a kan ka akan matsalar wasiƙa musamman wannan matsalar wannan nake kamar a ita haka ka yi zalunci domin na farko ba a ta ba ne kuma ta su ka ja karatu a wannan fannin an nuna ma cewa hatta a daidai ba ne sannan kuma an san da ya rage da shi ne iyakan da shi ne hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo ka zo da dalilan ka mutu da dalilan mu. duk wani wanda kake gadin malami ne a birnin tijjaniya sai a ko a kafa sharuɗa wanda za a shiga shi muna za sharuɗin tattauna sunan tattaunawa ne tattaunawa ne ilimi in ma a yi munazara in ma a yi ake ce masa mukabala domin a tattauna a gano wannan wajen minti talatin ne kyau zubarwar wannan abu sai da ake bisa shi tana da gaskiya a lalacin da garin ta kafa tsara haka yake waye magabacin da ake shi ku a ma'ana da kake kawo ko kuma kawai istihadin ka na cikin larabci shi ne kaɗai daidai idan aka yi wata za a wuce dukkanin abin ra'ayi amma irin wannan kamar neman haita ne kawai na rashin adalci da kuma jawabi wanda zai zama kamar ba shi da amfani domin duk wanda yanzu zai kira ka ya san abin da za a yi jiri kuma magana ne kai ka sauka in ya sauka kuma kai maganganun da kake so a sa. ba zan bi wanda an karanta na wurin tambaya shi malam Musa na suna karrama shi da mutuntawa amma bayan na ce a yanzu a yanzu ba abin da tana cewa a wani gana don Allah don Allah kola kai shirin don Allah malam Musa ya eh, malam Nasir ya kare magana magana kana shigowa cikin kola bismillah malam Nasir sai na ji yana cewa jawaban da ne wa'annan maganganun da ne sai yana magana wanda yana kamar a maganganu ne wanda ke nun adalci da kuma yadda ya kawo maganganu wanda na ji sun yi zafi a cikin a ko ga wani yaran nuna musu ba su san kaza ba ba su san kaza ba daga ban da cewa ya kuma irin wannan maganganun annan da Buhari ban zaci cewa shi malam Musa din zai zai wannan maganganun ba domin maganganun nayi Allah ya sani na mai maganganu tare da kimantawa da kuma tsayawa a cikin amma kalmar wai in yaran zan nuna musu wanda Allah ya sani da ya bi a cikin mutum da shi ɗaya ne a tsakanin da shi ba za a ake shekaru aka bi a zuci aka bi ɗaya barci inda kuma kalmar wasu da yara zo nuna musu an nuna musu a cikin wani masu da wannan ba a maganin da ya kamata din ba wai a wannan ba ba alfahari ba shukur Allah faka ba ni ba dalibin sani ba sannan kuma na biyu cewa ba abin da nake tunani ke bayyanar na ilimi wanda Allah zai samu mu gaggawa kan wannan saboda akwai ila dai mutum da fara a a wai wa'in nan ya ne ko wani kamar yin da ranar da ya faɗa ba an kusa ina da yadda in dai malam musa yusuf da ake daga ce wannan mai zuci ba ba sanar wani ka ce ka bude ya bani ya almajirai da kira mun jan da wasu daga suke mutum ya sa wani ɗan uwan kansa ya kashe su yi waya ya ce ga 'yan kwalika sun kira sa a'a ya malam daga ga kuma muna ne ka zo da kauna ni na ba ka lokaci ran da ka sadu da yanzu a nemi lokaci ka da sarki baki wannan matsalar a kan tattauna ta ka zo ka biya ta ka sa abubuwan da ka cewa wai ka ko kuma shin jami'ai wani waliyi wai ya ji annabawa

da littafin abul hayyan tafsirin sa cewa akwai sufayen da suke da da cewa waliyi sun fi annaba wannan maganar daidai na faɗa ku kuskure ne Hello? Salamu alaikum. Ina Dinin Razi. Eh. yanzu ma'ana yanzu an canza wancan mafi shi tijjani kenan ya yi kuma ban magana shi ma'ana wanda ita ne ai masu cikin magana da na faɗa na faɗa na ce umuman akwai daga cikin sufayen da suke da aƙidar cewa waliyi sun fi annabawa wannan magana da na faɗa akwai a cikin sufaye ko babu a'a wannan wannan maganar da na fara yi shine maganar da muke yin ta na farko tukunna maganar da fara kayan yanzu kafin mu ci gaba da maganar farko yanzu ka tabbatar min cewa eh, a ko Salamu alaikum, Malam Nasir. ina ina jin ka sarki zaki nake maganar da na faɗa na ci akwai waliyayi mun gama ta ni su kai da suka ci akwai waliyan da sun a inji inji malam akwai ta okay naji malam nasir na cewa wai a gama da kan shehu tijjani sannan shi a zo na wani littafi da ban fara rami. yanzu yanzu tukunna ya bari tukunna yanzu muna magana ne akan tijjaniya a okay shin maganar da nake faɗa kuma jami'a wani ɓangare ne na sufanci a ita ba ce sufancin duka haka ne haka ne maganar da nake faɗa shin akwai daga cikin sufaye da suke da aƙidar cewa ne sun fi annaba ko babu to malam nasir kana ji she kamar lokacin sallah ana ana sallah fa eh bari zan tashi zan je zan yi sallah eh sai ka dawo a ah, shek eh, malam nasir yana nufin cewa wai tambayan da yayi amma na ga jama'a shek malam nasir zancen shek malam nasir duka wai malam musa asadu sunna ya amsa kiran mukabala a zauna a kan wannan tattaunawa da ake yi. Hamsa ya zo a tattauna, kawai maganar kenan, amma wannan maganar wai ya zauna a kuma wani aje. Ba malami ɗarikar da mu almajirai a cikin ɗarikar da da mun ci masa kuma kusanta da ya ja larabcin mun ci masa ba haka ba ne. To na mene ne kuma jin zuwa zauna wai a tambaye sa a kan ɗarikar da ya ba da amsa, wannan ai kuskure ne. Wannan ba mahallinsa ba ne. ko a san kanta min abuwa biya waye ya bashi ta kanta a kanta balle a ce duk abin da ka aminta hmm. ce na kanta wannan da nake yi malam Muhammad Yusuf ba wai ce min zai yi yanzu ko ba bakar dinar raji ba mun sani cewa kusan wata guda muka tsaka ni din nan na fito na yi har ban kama kuɗin sannan ina kora wannan gidan kuma a kan idan ya yarda da ya ce annabawa ko kuma mu na iya tarihiya da ya tabbatar cewa ba daidai ya faɗa ba to shi kenan kuma mu kokoro akan cikin rafi da rafi Masha Allah, Sheikh Malam Nasir, insha Allah in ya dawo zan sake maimaitawa da Oh, don Allah ah, mai kira Alifa, Alifa don Allah wurin nan da an shiru saboda Allah na ya kuri mala Alifa. Ya kai shiru kuma kai magana ya kuri mala Alifa. Mu ba mu ba Malam Nasir jama'a saboda Allah. Bismillah Malam Nasir. Thank you. Kwanakan salam, Sheikh Malam Nasir, insha Allah, in ya dawo da ikon Allah, za sake maimaita tambayanka da kai da cewa zauna kira na makabala akan wannan zance tun da farkon Allah su ya yarda. Zan sake maimaita. A cika sharuɗa, kalmomin da ya faɗa ranar kar ya maimaita su. Da wai ya ce a'a wai ga wai wai yara ne zai nuna musu wai ilimi kaza kaza tun da ni ban masa haka ba. Kuma alhamdulillah shi ba Allah da na gaya masa ina ƙara maimaitawa. kuma wani kunni ko wani abu da shi na fala ran ilimi wanda babu shi a tare da mu hasali gani magana da shi ne kai a matsayin a tattauna matsala amma kalmar yana wai yara ne tura ne wannan kalmar ya janye ta saboda asalin mu shi ɗaya ne amma abin da nake magana a duk wata matsala na matsala a kuma kalmar ya bayyana wai a kujera wai dan mutane su kira shi duk wani wanda ka kira shi ko na gane maganan ka ko wani kuma wannan ya gudu ne kowace aƙida sai mazowanta ko mu almajirar tarikan tijjaniya ne duk abin da ke shi mun faɗa a magana a yi magana shi kaɗan shi ta shi bai ce a yi ya ba wannan ba. Allah ya zaki ba insha Allah za mu yaka za mu yaka malam Nasir ce ya yi Allah za mu tambaya Allah ya dan ya dawo da insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam mun gode to assalamu alaikum khalifa muna tare da kamala khalifa muna tare da ka khalifa Wa alaikar salamu rahmatullahi ta'ala wa rakatu malam Khalifa muna tare da kai. Barka da raka sarki ya kuri. Barka ka da don Allah ka yi hakuri saboda Allah ka yi hakuri na tsaye da kai kan layi sosai ka ji ka yi hakuri. Na gode, na gode sosai, na gode malam Khalifa. To bismillah. Eh, eh muna jin ka malam Khalifa. Yau ga dama ni tambayar da nake so in malam shi ne shi mala a kuma sunna eh. na ji yi magana akan sayyidi baki digi Allah masa rahama akan magana da yake cewa hadar gigi ya ce idan aka kunna labbai ana jin za a ga zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana kalla ina son masa gyara duk har saurara abinda fada yake don ni yaron fada ne na ji na tambayi fada Hmm. ni da shi cewar me yake nufi da wannan maganar da ya faɗa da cewa yi lokacin da zai shiga kasidar labbaika hmm. yana jin zuwan manzon Allah shi a karanta kake ba cewa yi duk wanda zai shiga labbaika yana jin zuwan manzon Allah gurin ok wai shi fada da shi fada yana jin zuwan manzon Allah duk lokacin da zai shiga labbaika ma'ana duk lokacin ba ikin labbaikan kaɗai ma duk da zai shiga yana yi wa manzan Allah yana zai zuwan manzan Allah Na amma masha Allah sha Allah mun gode. Sai ba ka yi wa akwai kulle abin alama ma ta alaihi. Ah, na'am, na'am, na'am. Bai kamata ka haɗe rika yarwa, bi kamata ya rika ɗauko wata magana daban yana kasa ba wa wanda baya raye. Masha Allah. Kuma ba shi ya faɗi ta ba. Masha Allah, na record, na record, na record da ka in Allah ya in ya zo zan buga masa. In Allah ya da. Na gode, mun gode. Allah ya Amin, amin, amin. Ah, kamin Malam ah, Usman ya yi magana ga Shakka Nunu. Shakka Nunu, salamu alaikum, muna jinka. asalamu alaikum shak shanunu malam shanunu asalamu alaikum assalamu alaikum shak usman shanunu to ba mu ji ka ba malam shanunu bari mu ji malam usman asalamu alaikum shak usman na mai gidana jini na ka yi hakuri da su na tsokin kai yi kyau ba eh, muna jin ka am shek usman muna jin ka ina kiran ka da garin ba na ji amma kamar malam ya sauka ce eh malam ya sauka yi sallah sai ya dawo zan yi magana da shi zan yi magana eh ina record ina record kai kai ya kai zancen ina record sai zaki ka tabbatar min ka buga mai abin da na faɗa wallahi zan buga masa duka insha Allah ina rikon duko na so in yi magana da malam magana ta ilimi na'am muna jin ka amma gaskiya gaskiya maganganun da ake faɗa nake jin waɗansu suna faɗa suna ganin kamar rashin ladabi ne suke yi ga malam tare da sunna na gane gaskiya suke faɗa. Hmm, kamar ya. babu ladabi a cikin mutumin da za a zo ana magana a kan wani wali ya kawo kwatantan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ladabi a cikin wannan kuma jahilci ne ana magana shehu islami katamul anbiya'i ai katamul auliya'i wai sai ka zo ka ce wa mutane kana so a kawo maka hujja a cikin alkur'ani inda Allah ya mayar da shi ta fitar da shi haka hmm. ba aikin ilimi ne jahilci ne da yaudara hmm. idan malam yusuf yana son ya irin wannan abin ba kiran shi za a ringa yana tambaya ba ana tambaya shi ba ya san waɗanda suke ina yin wannan magana ya san waɗanda suke so a yi ta tsakatir ka tsakanin su da shi akwai yara ɗin ƙanana akwai recruit na ɗarika jami'a su suke neman su zauna da shi ya kawo wannan matsalar ko wanda ta wallahi za a fiye masa shi ni ina da wannan yakinin malam ta so ka sani maganar cewar wannan program da aka ɗauko ni ina da masaniyar cewar babu wani abu da zai karar in kana so ka karar da al'umma wani da cikin yaran da suke neman ka taimaka bula da su za ka nema abin da ya hana ni kuma in yi tambayoyin da kan ko in kawo hujjoji maganganun da zan kawo na farko magana da shi da arzuwan kwanci ya yi shi malam da yake zaune bai yadda da ita ba dalilin shi ne bai ma yadda ana ganin annabi kirikiri ba in a ce malam ya yadda ana ganin annabi wannan program din da yana da kyau kuma sai ya daɗi amma bai yadda ana ganin annabin ba balle a zo a ji shi ibrahim rasul ta su alamu da duk wanda ya rubutun sa Akwai ce da muka ya rubutun shehu ba wani ce kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya kai mai hmm. kaga wannan magana ta shafe shi abin da shi ne ma ya fita ana ganin manzon Allah ba kuma wannan magana ɗan ƙananan yara ce ma da ya kamata a ce mutane sun fahimce ta amma saboda akwai wani abu a zuciyarsu na kiyayya da ya haddasa musu jahilci sun kiyarta da wayannan hmm. don Allah don Allah mu sassauta eh, zan tuka mu ya kuri ya kuri musassauta zan tsaye ne wani malami da ya zo yake magana a kan duk wani kyau da ya ce duk wanda ya zage mu Fitu an da ya tuba ba zai mutu kafin wannan gaskiya ne a bakar gumi hmm. kafin mutu sai da ki tabbatar da siyasa ta fi kuma duk mutumin da ya tsaya a kan siyasa ta fi sallah kafiri ne wallahi mu yi kuri mu tsaya kan kotu yi kuri malam usman saboda wannan kenan eh. in dai malam ya tabbatar yana neman hujja ga rukunan yan tariƙar tijjaniya ya nemi ɗaya daga cikin su ya dace da kusi wannan abu masha wa Allah mun gode mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu shek shanunu assalamu alaikum shek shanunu lafiya malam sarki lafiya kala lafiya kala shek shanunu muna tare da kai bismillah ya ya aiki ba alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma Allah to Allah madaukakin sarki ya yi mana tafiki amin amin amin amin ya na ji maganganu guda biyu dai da suka sauka yanzu hmm. duka na rufu. Ah, zan yi magana akan maganganun da suka yi masha Allah da shi ɗan uwa malam Nasir na'am da ya sauka kafin wannan da kuma wannan ah, me ka kira sunan shi Usman ne ko wani abu makamancin haka eh Usman S Adam to a shi malam nasir da yake magana hmm. malam asali da zo ya karatu ke yi shi sa na ji ka danna wasu abubuwa a farko domin wa'anda ba su san inda aka dusa ba su sani haka ne na'am malam asali da zo ya karatu hmm. har ya gama karatun shi bai kawo maganarsa ba bai ce ya fahimci kaza ko yana da kaza da zai faɗa a cikin maganganun da mm-hmm. tattabai ya kawo ya ce gashi a cikin littattafan ku idan kun kore a baki kun ce babu yanzu hmm. littattafan ku suna buƙatar ku musu garan bawul ku gyaggyara maganganun ku da aliki ku sharhi cewa akwai kuskure a wuri kaza akwai kuskure a wuri kaza hmm. wanda ba manta ba da ya karanto maka kai da kanka kai jinjina ka ce yanzu wannan yana littafi malam ya tabbatar maka cewa yana cikin littafi kaza shafi kaza shi na ce ya karanta haka ne so in yanzu zai yi eh, zai kudu magana irin wacce ya faɗa hmm. na cewa ya yi mamaki da irin maganganun da malam ya na rashin ilimi so kaga maganar za ta koma kan maganganun littattafan da malaman suka rubuta ne Eh, ah, eh, eh malam nasir wai shi da wai shi da malam ba su da haka kamar kan da malam ce musu yan yara yan kananan da suka fito ko da malam da wasu suna da irin wayannan zai amma shi da malam ba su da haka da malam ya kamata mu yi wani kan da ya ya yi magana ya sa ta cikin rukuru ah okay okay malam usman okay very good eh very good malam usman ya yi magana magana da ya gaskiya ne yawa shi ya shi ya ya ce rukuru eh, ne ka san ko a so da aka ce ma kurtu hmm. kai ne dan baya kake Allah kiyaye shi ya faɗa malam Usman ba ni da faɗa ba. Haka hmm. abin da ni nake so magana shi malam Nasir da ya hmm. a maganar munazara hmm. har yanzu akwai su ɗaliban malam inda ko gobe ko jibi suna zama gaban malam su karatu suna nan suna sa shi ya san sa ya san su kuma suna nan suna neman shi da haka bayan da za a yi ɗaliban mutum hmm. ka kasa sallamar su kuma ka zo ka ce za ka tinkare shi wannan akwai rashin littafi a ciki da haka ya daina tsammanin malam in ya ga malam zai kula shi in ya fuskanci iliminsa da mustawarsa ta kai ta yanda ya zama san kamar yanda aka yi munazara tsakaninsa da malam daga baya suka dawo suka ko suka yi ta'aliki a kan eh. sun gamsu cewa akwai kishi to eh. in haka ta faru malam zai iya karɓar munazarar shi malam nasir za su tattauna kuma amma dai ya tabbatar da cewa eh. akwai ɗaliban malam da suke jiransa ya sallami ɗaliban malam in Allah ya yarda in dai ya gama da su ina rantsa masa da Allah bala zai karɓi munazararsa na biyu shi wannan da yake magana sarki mun yi magana da kai a ƙasa na'am akan duk da zai hau zai hau layi hmm. ya kokari ya sassauta maganarsa sosai domin mu ma mun iya magana kuma da muke ɗalibanta eh, mun iya maganganu. Ai sai sa ban so ka kai irin wannan magana ba. Ina zuwa saboda ba ba a koyar da mu wannan ba. Hmm. Idan aka yi magana ta ilimi magana ta ilimi ya kamata mu mayar ɗin kuma mun tsini shi. Hmm. Akwai kalmomin da ya amfani da su. Hmm. Wanda gaskiya ba su cancanta. Sun shi ɗalibin ilimi ne kuma ga madari ne dama. To wannan ba shi da matsala dama Ah, ba a tsammanin dama maganganu da suka da dace a bakin duka makari sai in an samu wannan an yi dace an yi dace ne hmm. don haka gaskiya ya saboda gaba ya san maganganun da zai dinga faɗa irin wannan munasabar ta taso domin ah, daga cikin maganganunsa da yake da yake kwaɗi yana faɗin cewa maganganu ne na jahilci ah, ba zai ga malam in yana da malami malaminsa ba zai kalli malam ya kira malam jahili ba Daka ya furta wa malam kalma ta jahilci akwai wauta tattare da shi da rashin sanin abin da ya kamata yi kuma ya yi kamata ka ɗauki action ya kaji ya furta irin wannan maganganun tun da malam ya hau baka ji ya kira wani malamin su jahili ba. Eh, amma ai ta ga ka malamin su ba. kaga kaga ina da shi da yi wannan magana na ce masa a ah, mu daina mu daina irin wannan magana a cire wannan magana mu eh, ina ganin ina ganin usulubin da ya kamata ka ke bi mutane hmm. in kana usulubi da ya kamata su fahimta shine za su fahimta hmm. Ka dakatar da shi cewa wannan kalman da ya bata dace ba kar ya saki hmm. wannan shi ne abin da ya cancanta ba mai a gyara ko a kaza a kaza ba ina shi ba daidai ba eh, mu mu gaba daya mushi abu kaza da kai wani ba daidai ba ne ka gyara mu mu gaba daya insha Allah sai yayi ba daidai ba insha Allah mu mu gaba daya mu gyara Allah ya mu yawwa yawa so dan ka dan Allah ina fatan dai kokari hmm. wanda duk ya hawo ya faɗi magana mu ka san ba ladabi a ciki kai da kanka ka dai mu duka mu gaba daya ka dai da tashi mu ma muna da wanda za mu sa su kira Allah ah. ya musu magana wannan tambaya aka ba zai mana kyau ba zai mana daɗi ba ba za mu so abu haka ya bata ba kamar kan da kiyaye duk wanda ya yi magana wace ba ta dace ba in a wurin kwatarar da shi bai hmm. dace ya haka ba kuma ya janye hmm. wannan shine kayan adalci wannan shine ka daidaita tsakani wanda in a bangaren mu ne kowaye wannan maganar shi ma ka dakatar da shi ka gaya mushi ba daidai bane akwai malamai a cikin ɗan ɗariku wanda an san malamai ne bi ma'anar kalma hmm. duk wanda ya kira su jahili to shine jahilin hmm. saboda an san suna da ilimin ka buɗe baki ka kira su jahili wannan wani ilmi ne da wata hassada a zuciyar mutum so hmm. in haka ko ta faru ya kamata kai a matsayinka na hasta kare mutuncin malamin da ka gayyato a hannunka yake yanzu mhm, mhm, mhm. kai ya kamata ka tace da fata wanda ya ba daidai ba ka tabbatar masa da fata ya ɗansa ba kuma ya gyara mm, mm. haka muke tsammanin mu samu daga wurin ka wannan shine abin da ya sa na kira Allah ya mana jagora amin amin amin mun gode sosai mun gode maganan ka gaskiya ne maganan ka gaskiya ne maganan ka gaskiya ne a ah, jama'a ah, insha Allah malam ya da don Allah da wannan jama'a kuma da mu yi magana mu understand juna gaskiya hatta mu muduka da kowa ya kwaba shak Usman maganan da yake cewa batun a jahili jahilci da wasu ababa don Allah da Annabi mu janye irin ba ba bai dace ba bar mu sa a understand sannan kuma malam shanunu kai kuma ka da ban so a ce kai kuma an same ka yi irin wanga tuka ba eh, malam shanunu kuma sannan bayan haka kuma A ah, shak ah, mu komo kan topic ah, shehu wannan shehu na malam nasir shak ado musa ya yi tambaya tambaya na eh, ya sani ba ya yi tambaya an yana da dama a ba shi dama ma ya dawo eh ok ba damuwa amma ka mai da maganan da ya yi ne a ƙarshe wai maganansa gaskiya tsakaninka da shi wai ya ji kayan magana kana cewa wayannan yaran yaran nan da suka zo tsakanin ka da shi gaskiya ba haka akwai mutunci tsakanin kai da shi kai da shi ba irin wannan maganganu haka ko da ke shi kaman wannan magana ya zo masa kamar maganar reni ne cewa wayannan yara sun fito sun zo sun kare da wasu ababa gaskiya nan na biyu wannan magana na ilimi ne da cewa in aka zo a tambi ka magana me shi ya sauka ka bada amsa da wasu ababa a'a a yanke komi shi ya shirya a cikin sassauci ba za a yi wani hayaniya ba a zo a zauna ko da ma na minti talatin ne a kan wannan farkon zance da aka kawo cewa eh, shak tijjani yana da matsayin annabawa arba'in a cikin aljanna wai a zo a zauna da shi ga wurin za a gane cewa kamar a'a ba haka kake ba haka ake nufi ba maganar da kake faɗi ba haka ba ne sam shi sa eh, haka ne daga eh. cikin sharaɗin da na sa sarki eh. shi na nake ka ba shi dama ya dawo ai ya kamata ne wa mai tambaya yi to ah, okay sa'annan kamin da ya dawo ne na kira shi na kira shi kamin ya dawo ga kuma tambaya ga wani da khalifa da ya zo na kwadar jeje magana aha malar tukun da Allah ku daina kira wannan waya me yake nufi da wannan maganar da ya faɗa babu cewa yi duk lokacin da zai shiga ƙasidar na baika yana jin zuwan manzon Allah gurin shi a karanta ta kenan ba cewa yi duk wanda zai shiga nan baika yana jin zuwan manzon Allah gurin ok wai shi fada shi fada yana jin zuwan manzon Allah jama'a don Allah kan wani ya zo ya rena wani shehana nan sam Malam Nasir, Shek Malam Nasir, Shek Ado Musa, babban malamin ne saboda al eh malaka magana nace wannan ubangijin da kasa yana magana ne eh, da kai yake da kai yake magana da karan na record yake to shi ne nace yanzu baya nan ya sauka eh ya sauka wai wai fada wai ya tambe fada shi almajirin fada ne lokacin da fada yau fada bai ce duk ah, wa'anda duk wa'anda suka eh, suka ji wannan zikiri labbaika suna ganin manzon Allah ko manzon Allah na zuwa gunsu ba ya ce shi duk eh, sa'in da ya ɗauki wannan zikiri labbaika yana jin zuwan manzon Allah ne amma a kan da aka faɗa kan da eh, cewa kowa zai ji wannan zikiri manzon Allah na zuwa gunsa ba ba haka ba haka bane a ina ganin sai dai in ce shi ya sake komawa ya je ya saurara da kyau yi. na'am yawa na'am kuma da ya faɗa ya ce wannan abu ya tabbata haka yake kuma ya ce annabi ne ya faɗa eh. shi haka ya faɗa in ji fadar bege walai saboda haka ba ni bane nan kuma ya sake jin me ya faɗa shi dai ya sake komawa ya je ya duba ya gani kuma zan duba yanzu in na ga abin yanzu zan tura maka yanzu nan mm. don mutane su tabbatar da abin da nake faɗa cewa ma kana hadisan yin tara mm. ba wai magana ba ce kirkirar ya kawai nake yin ta mm. don in ci hukuncin mutane zan duba yanzu ina ganin insha Allah zan tura maka to ina buga ma Sheikh Malam Nasir Ado Musa ban same shi shek Malam Nasir Ado Musa yana nufin cewa kamar a'a wannan zance na tijjaniya ne kuma littafi matijaniya ne kuma akwai fassarar da ake akwai wasu ababa yana iya sake mana amma in ka za ka karanta shi karara haka dole za ka ba da ah, mana da ba haka ba shi yasa shi yana kalubalanta yana kira ka zo ka zauna da shi wannan akan wannan matsala wannan zance za ka ga cewa ba haka ba ne sam ko kuma in za fara a fara tun daga farko a inda aka ce a nasarar sallan Eh, shautu jani yana da matsayin annabawa arba'in a cikin aljanna wai zancen da shi ma ya tattaro ya kawo kenan ya gaba? eh abinda malam nasir shek malam nasir shek aro musa ya kawo kenan ai na so a ci ya dawo ne na'am na so a ci ya dawo ne hmm. wannan ban gan shi ba yanzu amma bari zan duba yanzu nan akwai shi a nan zan tura maka yanzu nan ana shi fadar begen nan hmm. da shi wannan ya zo yake magana a wannan da yake maganar cewa a zo a tattauna kamar shi ta kulle sai ya dawo akwai tambayoyin da in na mai ya da amsa su za su bitaminin ma ya cancanta a zauna da shi ko bai cancanta ba wallahi akwai abin da ya sa ka cewa manyan su su fito bai taɓa yi wa yanzu ba ga maganar da Yusuf Ali ya faɗa bai ce annabi ne koya mai karatu na'am abin mamaki na ɗauka cewa ko da kaga cikin tambayar da ya kamata ya zai amsa mu hmm. kaga na yi magana na ce shin yana daga cikin aƙidar sukaye wasu daga ciki akwai maganar cewa wani san ta an dama ko ba ba wannan magana me hmm. kenan na biyu shine a aƙidarsa shi ya yarda wali yana iya samun ilimi daga Allah kai tsaye babu wani a tsakiya ko da yarda ba hmm. Hmm. wannan abin yana daga cikin lawazi na wanda suka ce ya san fa annabawa hmm. cewa duk wanda ya karɓi ilimi kai tsaye tsakaninsa da Allah darajarsa ba ɗin bane tsakanin wanda ke karɓar ilimi akwai shamaki tsakaninsa da Allah littafin tijjaniya ne ba na faɗa maka ba cewa a ga su cikin jawarin ma'ani na'am da na an kawo maganar abu hmm. ya zide da fulani na ce su suna karɓar ilimin su ne kan tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala hmm. eh hmm. to yanzu abin da nake so ya tabbatar shin na cikin akidar shi wali na iya samun ilimin kai tsaye daga Allah babu wani a tsakiya ko bidiyawa mhm. wanda suka ce waliyan sun ta annabawa ai wannan ita ce hujjarsu hmm. so saboda haka ka bar shi sai ya dawo hmm. in ya dawo tukunna akwai abin da zan mai tambaya a cikin littafin daga nan ne zai ji kamilin cewa ya cancanta a tattauna da shi ko bai cancanta ba hmm. so malam usman kuma maganan da ya faɗi eh, ah, saboda ba zan so play ba amma zan summarize saboda akwai wasu kalamu da su a ciki amma maganar da ya faɗi shi ma yana nufin cewa to ga ɗan eh, malluman nan inda wannan zance su zo su kore kuma ka kawo sabo su kore ka kawo ka ce haka ne su ma suna ba haka ba ne. wai yan tijaniya ne da kansu amma sai kai ka ciya ka ce a'a haka ne kuma an zo an karanta kuma an ce wai ba haka bane to shi ne ga su malam nasir ga su shaka um, eh, munir wasu suna kiran ka to a zo a zauna a haka ko da a gane gaskiya ciki wannan zancen da ke yake nufi shi ne malam usman s adam yake bari shi ba na'am awa awa awa awa sarki yanzu abin da nake shi sai ya dawo tukunna yawa in ya dawo cikin abin da yake cewa ba a ganin ba ni kuma akwai abin da nake so ya ganar da ni amma da dalili to Allah gwada muna Allah gwada insha Allah zan buga eh. masa to ah, ga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh barka ah, dai malam tukur malam tukur muna jin ka malam ina yi wa sarki alheri Allah ya da muna amsawa muna amsawa eh, tambayar da suke so yi kama malam shine akan wannan fassaran da ya yi na kan cewa shehu tijjani Mm. yana da matsayi annabi arba'in mm. shin ya yadda cewa kuskure ne fassarar da ya yi ranar nan ko bai yadda ba idan bai yadda ba to muna so don Allah ya fassara mana harafi bayan harafi ya ja ya fassara kamar ya kamar wani wanne ci magana da ya ce shehu tijjani yana da mukamin annabi arba'in o ok wannan magana malam ya yarda cewa kamar wannan magana ba haka ba ne kuskure ne yayi ok a'a yana nan akan bukatar wannan baiti haka fassara ta take hmm. na'am idan kuma tambaya ta ta biyu hmm. duk wani mawa Allah da ya cancanta mutane suke ce masa Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da shi dole ne sai Allah ya ce wani na yarda da shi wani Eh, ina ya ce da shi ko manzo Allah sallallahu salam? in haka ne to mu ce sauran dukkan malamai magabata sauran za mu ce ba mu da garantin cewa Allah ya yarda da su ko sufofin adala da suka fitanta da shi da abin zane ba mu da gaske garanti a kai wannan shine da ta ta ƙarshe kafin ɗan ya tafi wai ka tsaya wai ka tsaya tsaya to ka muje je in sallama maka wa ta dalilin cewa fassara da ne kuskure ne mu hmm. je haka mm-hmm. ka gane akwai ni kuma tambayar da zan masa yanzu a cikin banki na farko abin da ya zo kafin da kamun cewa shi gani a cikin mukamin annaba yana da mukami arba'in maganar cewa na jannati da a cikin aljanna madaukakiya da Allah ina so ka fara tabbatar mun da nassin da ya tabbatar masa da aljannan kafu ya zama kera da mukamin arba'in na annabawan. to ma sha Allah na ji daɗi tunda malam ya ce ya ta kuskure A'a, a kaso akwai abin da ake maka sallama maka tasliman jadali. Mace haka ne, amma cikin abin da na kawo yanzu, hmm. ba na kawo ba zai a cikin littafin ku cewa ya ka ji ga Allah, ya ka ji. Yanzu ba na kawo ba cewa hmm. akwai maganar cewa zikirin da in an karanta shi su kwana samun ladar annabi saba'in. na'am wai ka eh, ji magana da malam zai tabe kuma tsaya ka ji da kyau bismillah malam ina ji shi murya ta kai da eh to tsaya eh wai ka magana da kawo mutawu sa'adatul abadiyya hmm. ba na kawo maganan cewa an ce ba zikirin da an karanta ba kafa ɗaya za a barka ladar annabi saba'in wanda suka isar da manzanci so wai ga kuma zikirin da ya kawo an ce ka karanta za a baka ladar annabi saba'in a cikin larabci wai wannan kofa eh wannan kofa oh. eh, to wanda yasa ina so na so malam ya tabbatar da wancan kuskure ne shi yasa amma ya dan raba kafa ya ce da dalilul jaddi shi ne maka musamman ne dalilul jaddiyin wannan kuskure ne wannan kuma ya zaka da to wai wancan malam wai wancan kuskure ne to wannan kuma fa kuskure ne Eh. wannan ma sai sai ya koma ga mukaddara haka ne mukaddara haka ne ba ya ji tambaya ga ne makaranta na ko da sun a a ce ma yana da matsayin annabi arba'in a cikin aljanna hmm. daga cikin mukamman su yana da mukami arba'in. Hmm. Wa ya tabbatar ah, magana tsaya ka ji. Bismillah malam. ya tabbatar masa da aljannan. ake ciki wannan topic da ake ciki billahi lalli za ka ga akwai abin da duk wanda ya zo cikin su zai iya kara shi sai tsallake to malam dai bai sa wani ka'ida ko wani sharadi a ciki ba kowane tambaya ne za a yi masa amma don Allah da annabi kowar tambayan mu kuma yayi kyau saboda Allah saboda annabi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki na'am kola ya sunan kare da nace sira kola kana magana da Buhari da mu daga Najeriya Bauchi State to muna muna tare da kai muna jin ka Buhari malam Buhari da mu yawa ina jin tsoya malam sarki zaki masha Allah shak na jin ka yawa sai su zaki kama na zai cika da himma so na gode sosai ni ma na gode yawa sarki ki tambaya ne nake son yi guda biyu to malam na jinka yawa nace da Allah tambayan farko shi ne me yasa in aka ce ibnu taymiya ko kuma abdul malam wannan malam abdul wahab eh. ya faɗi magana kuma gudun ya yi katubara a cikin littafinsa. Me katubara mu hausa an gane ba mu sani ba me katubara. Yawwa, kamar ya da ƙasin jin da ƙasin ba. Da an, da A cikin littafin. su, an. Sai ya ce shi bai yadda ba, kuma ya kora ba, Na'am. Alhalin kuma shi, alhalin kuma magabatansa da almajirin ibn komiyan duka ba su da korewa da duk abin da ya faɗa suna jaddadawa a cikin To amma in shi ya zo aka kawo musu wannan maganar sai kore. Amma aka kawo masa na shehu tijjani. Sai kuma ya tabbatar malaman harkar kuma su gaya masa ba haka abin yake ba sai dage a kai. To amma kuma malaman sun suka faɗa aka gaya masa. Hmm. Sai yake amincewa kan ya kore kuma shi kaɗai ne yake korewa. almajirai imi samiya wanda suka yi karatu a gaban su wanda suka rubutu a gaban ba hmm. suna jaddada wannan abubuwan suna gamsuwa da shi hmm. suna ce haka abin yake hmm. to amma shi kada sai ya kore wannan yana wani ah, da ya bani misali wato wato kola ka magana kana da kyau wato kana nufin cewa kamar in an ce ga ibn taymiya ya faɗa ko kuma ah, eh, wasu malluma manya na salafiya malam musa yana korewa ya ce ba haka bane ya gyara zancen amma in an ce in an shau tijjani ya faɗa yana karba ya da jirgin ne ko da an gyara a'a shi yana kan matsayinsa kan haka to in ji malam musa wai ka bashi example wani irin zance aka ce ibn taymiya ya faɗa da shi ya karbi ya amince ya ce ya tabbata ya tabbata kwaba ne kuma na ta tabbata kwaban ne ko kuma ta tabbata kwaba ne kuma shi shi ya amince eh haka ne maganan da aka gana kace ibn taymiya yana cikin annabawa Eh. wancan satin an tuna masa an tuna masa an jaddada masa eh. amma ya ce shi bai kuma alhalin ba da Allah ba ka maganan ibnu ne ya faɗi ta wani ne ya faɗi ta amma amma shi ya jaddada a ya yarda da mutum tijjani to kola malamin ilimin har dan in gaya masa ba haka abin ya ba to kola in ji in ji in ji malam eh, in ji ta ma kuri in ji malam wai Ibn taymiya ya faɗa haka ko dai wani ya faɗa akan kan Ibn taymiya a to yanzu littafin da yake karanta shi tijjani ya rubuta Ok, wannan littafi ya faɗi ba Ok, to muna ji malam zai magana ya kuri tsaya, malam zai magana. Bismillah malam. Shi ya sa nake ce ma, wancan yana ganin kamar na faɗa mai magana. Da nake cewa wasu na shigowa ba da san rikicin karatu ba. Na'am. ka gama ganganin nan fa da ke cikin littafin nan shi mai littafin yana faɗarsa ne a fadinki cewa shehu tijjani mai ita ɗaya su hmm. shi ba shehu tijjani bai da littafi ko ɗaya da ya rubuta ba har bar duniya ba na'am shi ne ta duk da ake cewa ko dai maganar shehu tijjani ya ce ya ce ya ce hmm. ka lura? na'am ya ce akwai bambanci tsakanin wanda ya rubuta littafi da kansa kafin ya bar duniya sama da littafi ɗari biyar hmm. da wanda bai rubuta littafi ko ɗaya ba wanda ka san ya yi rubutu da kanshi in za ka yi ce wani abu a kanshi cikin abin da ya rubuta hmm. za ka je ka ɗauko ka ce ga abin da ya ce na'am abin mamaki ibn taymiya wannan littafin al'ukudu duniya hmm. na da duniya bai ma san da littafin ba yana da littafai da ya rubuta hmm. ina ganin ya kamata a ɗauko maganar da shi ya faɗa ne a yi masa hujja da ita ba maganar da wani ya faɗa ba bayan ya bar duniya inda yanzu ɗan uwa ya ce duk maganganun nan da ke littattafai da ake ta shehu tijjani ya faɗa shi hmm. ƙarya ne bi na yadda shehu tijjani ya faɗi sa kaga ka huta ba ka da matsala a yi hmm. haka ne haka ne haka ne to kola kola muna jin ka eh bismillah kola gane sarki zaki na am da faɗan haka na'am amma yana ji abin shehu tijjani ya ce hmm. in aka ce ya ce a tu auna ta a ma'aunin shari'a na'am idan ta bacci a ɗauka inda su bacci ba a wurgar ya yasa ba a saka zuciya to yanzu shi kenan tun da ka faɗa ɗaka ka ce ma auna to yanzu bari mu fara auna baitin nan na ƙarfe ma kaɗai kawai hmm. dan uwa Allah ya sa ka iya larabci kana kana maganar cewa wani mutum ɗan aljanna ne tun a duniya hmm. ba da shaidar manzon Allah ya nuna shi ba wannan maganar ta yi daidai da sunna annabi ko ta ci karo da shi Eh, eh, kola ya kuri muna zuwa muna so kuri ɗaya eh, ba ɗaya bismillah malam bismillah malam kola eh kola kola magana ka magana ka kare bismillah muna nace nace zai faɗa kenan me ya shehu tijjani ya faɗa amma ba ya kawo wannan hujjar duk maganarsa hmm. duk maganin sa da zai kawo wannan hujja da kuma wannan hujjan abu ne mai kyau wani irin hujja ne ce maka yanzu wani irin hujja da muka ɗauki abubuwa da dama muka dora su akan wannan ma'aunin misalin ji akwai abubuwa da dama da aka tara da mita sun tashi aiki eh, eh, ina biyu ina biyu ka sauka eh, ina biyu ka sauka malai kanka ne magana tambaya na biyu me yasa hmm. shek munir ya ce su zauna ya jeta yanzu ga malam ne da mun gode eh, mun gode kola kola mun gode mun gode zancen ka an ce wai na na kira ne don Allah ka mun gode wato kana nufin cewa kamar ah, mallumar tijaniya an kira shi yanzu ya kamata ya zo ya zauna a kan wannan zance ko ba haka ba a ah, ta shi da mun gode tunda wannan ba kola ina da sai kola eh, eh abin da eh, ka ku da magana ku ku bar mini wannan magana ka ku kawo kan eh, ku bar mini ya kuri saboda ba su ba su ayi magana na wane rena wane wane rena wane rena a iya kuri akwai abin da yasa domin akwai akwai wasu ka gane misali yau ana taba ana taba manoma ban su a abin da yasa ba ana taba manoma ban su ya kamata hana nan hana nan da kuri saboda akwai abin da yasa na tsaye haka saboda ka ka wulga mu wani magana shi ma magana da ya wulgo maka ka gane don Allah mu daina ka yi tambaya ki tambaya kan na a a ban ce ka ya ba a a iya kuri kola na shi kola na bane assalamu alaikum kola na san. ka don Allah da nabi akwai abin da sa nake cewa kola bai ce haka ba amma akwai abin da sa akwai abin da ban so a kai eh, wurin da don Allah ku ya kuri ban so a kai sai da Allah kowa da zo yayi tambaya kan topic ku ya kuri saboda Allah ah, ai in in ne mutum zai taba da karfi ta kare shi dole zai kada mutum ah, tura da Allah ah, kare ta Allah eh, eh, eh ban so eh don Allah ku bar mu tsaya kan topic don duk galibin wanda suke cewa su na su tattauna da ni ni na san dalilin da yasa suke su za su tattauna da ni hmm. amma dai ina ganin matsalar na ana so a kai karshen ta dama da manki za su fito ne ah, ba su dinga turo ba su dinga turo su ba to shine za a tattace wajen gaskiya jama'a don Allah kowa zai zo ya tsaya ya tambaya topic kan topic saboda Allah wannan magana da ya faɗa sarki haka take eh ka riga ka san kifi na ba tun yau ba na'am gane na'am matsayi ta kenan cewa in suna da wani bayani su shigo amma tattaunawa kan gaskiya sai ne malaman su su su ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kona Aminu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki. Na kola ya sunan ka ganna ke kira kola. sunana Idrisa Tijjani daga kasar Faransa. To, masha Allah daga France. Ina maka barka da zuwa. To, masha Allah. Ina gaishe da malam tare da sarki zaki ina jinjina muku. Muna amsawa, muna amsawa malam Idrisa. To, bismillah malam Idrisa. Tambaya na a game da maganar abun nan Yusuf Ali da malam yayi? Eh. shi ne nake son tabbatar wa malam cewa yusuf ali yana raye da ransa ya sa malam ba zai tambaye sa ba ya zo nan yake yin maganar da ka tun da yana raye shi ya kamata a tambaya ba nan za a yi maganar ba eh shi ne shawara ta game da malam kenan hmm. shi ne shi ne ya ci annabi ya karantar da shi sai da ya tambaye ni kafin ya fito ya ce annabi ya karanta da shi sai da ya tambaye ni zai yi bayani tukunna eh to ai da ya faɗa din yanzu shi din Yusuf Ali din ba yana raye ba to dama sharadi ne dama sharadi ne in kai magana dan kana da rai kamar san da za ka yi ta baka tuntube ni ba kuma an zan fito da abin da kai sai na tuntube ka

don Allah akwai wani malami na addini da kai shi yake tasowa ya karantar da kai ko kai kake bai shi ya karantar da kai eh to ai shi ma bai ce ya tashi ya je wajen manzon Allah ba ya ce din manzon Allah ya karantar da shi daga yanzu abin da nake so in sani yanzu tun da ka rubu da magana da shi da annabi wa ya zo ka ne da shi da annabi wai bai samu wani hmm. annabi ne ya same ta ai mutum ba zai je ya samu annabi ba yanzu a yanzu kai ne kai ka kai ne ne da kai kai ne da da kai ne ka bi ka ka kola kola mana kola ya wani magana wai ai annabi eh. wai ai annabi ya wafati annabi sallallahu alaihi eh. wasallam in zai biyo kama a cikin mafarki annabi ke zuwa maka a cikin mafarki sannan wai annabi ya eh. alaihi sannan da kansa ya ce in ka ganshi a mafarki ko ba ka ba kama akwai kana annabi sai wani ka ganshi a mafarki bi ma'ana annabi zai zo maka sannan kuma mu da muke ganin cewa kama a ah, annabi zahiri ana iya ganin annabi a zahiri sannan ai annabi ke biyo ka ko ba ka ba ko dai da ake ana bin annabi ne cikin maganar da wancan ya faɗa da zuku eh, Malam Abnasir Ado Musa yana maganar tijjaniyar salamu na ya kira ban da magabaci. Kola ya ba da kari. Malam ya yi magana Ado baya nan ya yi magana da ni don ya faɗa ni Ya kuri yana ba da kwatanci ne bisa bismin lamarin. Ka gane? Na'am. Yace ba magabaci. Na'am. Ko idan ɗariƙar su suna ganin ya kamata duk abin da za a yi da magabaci. Sa hmm. ya kuma addinin musulunci a cikin shi kuma suna dinga yin shi ba Ai nan muka nema wani magabaci ne ya taɓa da awon ya ga annan fili da muzu sun haɗu ba wannan magabacin cikin sahabbai babu cikin ai babu cikin tabi'u ina magabaci ba wanda ya taɓa gani annabi a fili da muzu ba a mafarki ba hmm, amma shau kuma kwanaki a kola don Allah ta man koyi mana kola eh, ai nan muka zo muka aka ce wai sai na usman bayan goyon wafati da za kashe shi ya ga annabi ya zo masa wannan maganar ba ta inganta ba ba gaskiya ba ne na'am wanda suka kawo hadisin mun shi kai a mafarki ne sai da na usman ya ga annabi hmm. sannan kuma hadisin bai ma inganta ba Ok. Ok. wannan maganar ma'ajinta, na da yake nan na biyu e, abin da ya shafi mafarki sarki e. duk malamai sun yadda ba a gina addini da shi ma'aunin gina addini shine abin da annabi ya bari shi sa an kai mafarkin ka ga wani abu sai an dawo an kalli da kuma annabi ya bari na shari'a da za ka yi mafarki ga wani abu abin da ya saba da abin da annabi ya bari wannan mafarki na fi za a yi maka da shi da yake nan sannan kuma dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya je maka a mafarki ai kowa ya yarda cewa hukuncin mafarki ba a ba shi hukuncin zahiri in dai ba su annabawan bane hmm. suka yi ainihin wasu mai mafarki din wasu sa wannan wannan hadisi da ifi ne ba gaskiya ba ne, sai ka su ne ba sai na gaskiya ba gaskiya na wannan hadisin bai inganta ba gaskiya masha Allah to kola ci gaba da maganar ka Ina kuri kola bismillah kola salamu alaikum kola salamu alaikum kola Ya cire maka speaker ne saboda ban so magana ya interrupt salamu alaikum assalamu alaikum ina ganin ya sauka a ah, yana kan layi wani call ke shigowa yana kan layi yana kan bisa kama assalamu alaikum kola ok network kure shi ne yamma waya ku network kure shi ne kure shi network ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatu Sarki waki suna na Ubaid Ibrahim Abdullah daga nan garin Funtuwa. To malam Ubaid muna jinka. Kana ji na sarki waki. Bismillah muna jinka. ina mika gaisuwa ta zuwa ga malam mai gabatar da wannan shirye-shirye da ake cike yanzu. Gaskiya gaske akwai wani abu guda ɗaya sauki yaki. Hmm. Duk wanda ya shigo ya wata magana a kan kaga wannan da mala ya fara yi tun wancan satin. Hmm. Tsakani da Allah duk wani ka haddi da wasu tambayoyi da malam ya yi musu har yanzu babu wanda ya bada ansa. kaji yanzu a nan akwai bidiyo da ya sa da aka sa kai play na shek muna jin bismillah Hello, kana ji sarki akwai bidiyo da aka sa kai play na shek ɗanin usman bauchi har yanzu babu wanda ya zo ya kawo wannan abu ki tambayar da nake so ma in yi anan wai su shin sun yadda ma cewa malaman su suna kuskure ko ba su saboda kuskure ni ban taɓa jin wani malami ya karatu ba ko da ga ya tabbata mana cewa wannan abu kuskure ne kirkiri babu wanda ya zo ya tabbatar da cewa wannan abin kuskure ne kuma ga shi duniya ta tabbatar da abin kuskure ne. To, alright, mun gode maka sosai. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. kola ya suna ka gana wa alaika salam kola ya kira assalamu alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kai. Jama'a kowa ya kira make sure wurin shi nan networking shi yana da kyau background shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam wa wa A'a, malam alkana mai kyau muna tare da kai. Ina wa malam fatan alkhairi, ina da sarki da yi fatan alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ji. Amin, amin, amin, amin ya rabu. Kyau muna jinka. Sarki zaki, sarki malam ya danna wani kudiyo na wani bawan Allah. Eh. Wanda yake cewa menene annabawan da suka yi su ba ko ba za su ke yi ba. Eh zance wannan audio mun ajiye saboda wannan wannan audio ba hujja. Ba mu san wanda ya yi ba. A to eh ni ina da inda aka zaɓi hujjar ai. A wurin wa kenan shi waye na cikin jami'a. Saurara zan karanto. yanzu sarki zaki sarki zaki wannan kashi al ne a hannuna an faidatul khatim abul abbasi na hmm. Sheikh Ibrahim Inyas lokacin da a shafi na dari da hamsin da biyu lokacin da yake magana akan ganin Allah akan ganin Allah bayan ya kawo cewa ijima'i ne sannan kuma an samu wata ruwaya daga Abu Hassan al-Ash'ari to daidai wannan shafin da shafin da shi ne yake cewa shafi na ɗari da hamsin da biyu sarki za ki shafi na nawa hamsin da biyu ko? a ɗari da hamsin da biyu ɗari da hamsin da biyu to na'am shekh ibrahim yake cewa kultu na ce وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ليلة الإسراء يتي وقد a حقيقة ya inganta. annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu ya gan Allah kenan ya ga Allah lailatul isra'i daren da aka yi isra'i da shi shehu ya ce wa ma jira an ya kuna mu'jizatan nabi ya juzu an ya kuna karamatan liwaliyin sarki zaki mu koma ya ce wa ma jaza daga cikin siyar al'umum daga cikin waɗanda tana kawo su ne don umuri wa ma akwai ma akwai man ya ce wa ma jaza duk abin da ya halatta wa ma jaza duk abin da ya halatta kamar yadda Allah ya ce wa ma ata kuma rasulu fa khuzuru wa ma na nahakum anhu kuntum wa ma jaza duk abin da ya halatta an ya kuna mu'jizatan nabi ya kasance mu'jiza na annabi duk abin da ya halatta ya kasance mu'jiza na annabi ya juzu an ya kuna karamatan liwaliyin yace ya halatta ya kasance karama ga wani wali don haka wani ya ce me annabawan ba za su iya ba ko me annabawan suka yi da ba za su iya ba wannan hakika ya tabbatar ina zuwa wannan zan zan karasa ina zuwa sannan shekh ibrahim ma don ka gane cewa ai duk abin da wani annabi ya yi su za su iya yi inda su waliye ne sai ce wala tarka da kuma babu bambanci tsakanin su mu'ujiza din da kuma karama din ya ce illa tahaddi sai dai tahaddi shi manzo zai ce cewa shi manzan Allah ne ya yace ala sahih ya ce a kan zance ingantacce abin karba ba ka dan wani ya zo ya ce wai ai me su annabawan suka yi su ba za su iya yi ba ko da basi ba har ya kawo cewa wani ya mutu an tashe shi an yi kaza da haka wannan aƙida ne wanda ke cikin littattafai ko ba mu san kowaye ba amma anan fassarar abin da aka rubuta ya yi a aikace kuma sarki zaki ka kawo kace wani hello muna jinka ina jinka ka kawo kace wani wai a can ana kama shi sai aka ce ma ashe ɗaukan nauyin su aka kaza sosai ba dan akwai irin su dan anti wanda a nan kasar suke eh. sarki zaki a zo da su ya dama a zo da su sarki zaki suna da shin ɗaukan nauyin su ake ake biyan su eh, yanzu yanzu wani hujja wani hujja wani hujja kake da shi dan anti nan tijaniya ne a ai ne za mu ji ai daga bakin sa a da shi da tijaniya wai babu wanda mutum zai yi sata an kama barawo mm. ko da a ce babansa ne mahaifi ya haife shi an zo ana wannan barawon dan waye babu wanda zai yadda ya ce ɗana ne ai mm. saboda ya yi mummunan abu amma shi barawon aka bar shi zai yi bayani zai nuna babansa ai mm. amma malar karami wangan zance ina zuwa bari shigo ciki ai kwanaki ka duba ga malam Musa a sadu Sunna a nan malam musa da suna ya zo ya barranta ba waɗanda ke cewa iyayen annabi na wuta ka gane ko shi yasa yau ka duba gamar mu na tijaniya to no su da suke barranta cewa kamar a'a in hakika ba su ba tijaniya ba ɗan tijaniya haka yi mu ana kika rabi kamar sai da malam zama malam ba ai bai su barranta ai ah. sarki zaki kamar misalin da na baka hanyar eh. sarki zaki kai mutum ya yi mummunan abu ya raɓuka kai yanzu za ka yadda ka nuna ma ka san shi amma shi zai nuna shi waye babanta ai shi zai nuna shi yanzu misali misali kamar kada muka yanke hukunci muka ce ka wani misali eh, to muna jin ka ai yan sun sukan ce wa ɗan izala dan boko haramu ko ba ka ba ka taɓa ji wani ɗan boko haramun ya ce shi ɗan izala ne sai dai ma ya zagi ɗan izalar hmm. amma wayannan dukkanin abin da za a yi za su danganta kansu ga dariƙar za su ce shewulin suke bi sannan kuma sai a ga a cikin littattafai a waɗansu abubuwa da suke nuna wannan ɗan don haka dai sarki za shi wancan koma wane ne da ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wannan kawai a biya tabbatar na cikin littafi a aikace kawai ya ce ba bambanci za ka dan wani ya ce me annabin masu ya su daga rasu wato wato karshen zance ka kere kana gura ko dan antiyaf ta ciki kai da ka saka shi da cikin tijaniya ko da ko da mu a shi shi dan anti ne zai mana bayanin shi waye shi kuma daga ina yake su waye shi yayi okay idan an zo da shi kenan ah, sannan ah. sarki zaki eh. sannan a cikin da kashi sun su an tare da khatimi zance na karshe kenan na'am wanda an ka duba cikin shafi na 120 daidai na'am abin da ya ƙara ba da mamaki shi ne hmm. malam ya yi bayani Allah ya aka masa da alkhairi hmm. ce da aka ce wane hmm. shi ne cikamakin waliyai yace na Allah sallallahu alaihi cikamakin annabawa ne ya janyo aya ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نعم كان حكى أسلام أوكتين سنة كيف نعم سنة مالا وني يتنبار يتنبار malam ya tambaye shi da wani nassi zai tabbatar da haka sarki za ki ba babu abin da ya san tsoratar da ni daga cikin abubuwan da na karanta a cikin kashi ilbasi irin nan da zan karanto ma to karanta shafi na ɗari da ashirin daidai hmm. kamar yadda da wancan ya bayani hmm. yadda shehu yake nuna hmm. cewa ai shi ma in ka mayar da da'awarsa kamar da'awa annabi ka mayar a nan shafi na ɗari da ashirin daidai shehu ya ce kama annahu yajibul imanu bil anbiya'i kullihim wa tasdiqihim wa mahabbatihim kadhalika al awliya hmm. shehu ya ce kama kamar yanda yajibu annahu yajibul imanu cewa imani yake wajaba hmm. bil anbiya'i kullihim da annabawa dukkaninsu hmm. wa tasdiqihim da kuma gazgata su wa ma'abbatihim da kuma sai su ka kuma yanda dole ne ka gaggata annabawa dole ka so annabawa hmm. sai ce ka zalika auliya kamar haka su ma waliyai hmm. sai yake nan daidai ga da zan karanto sai yake wa ne ita kadal auliya a kullahum yace duk wanda ya kudurce waliyai dukkanin su hmm. illa wahidan sai dai guda ɗaya ciki shi kawai yace bai yarda da shi ba kamar yanzu wanda yace bai yarda da annabi ɗaya ba wa ya ce duk bai yarda da annabawan bane hmm. haka ko su ma waliyai yace duk wanda ya kudurce waliyai gaba ɗayan su sai dai guda ɗaya hmm. bi ghairi uzuri shar'iyyin ba tare da wani uzuri na shari'a ba hmm. yace fa dukkan zaba bin jami'i yace ya kare ki dukkanin waliyan wa araza Allah bil muharaba yayi fito na fito da Allah da yaki nan shehu yace wa man radda da wata nabiyin duk wanda ya komar da da'awar wani annabi wanda ya da'awata ya ce a yace wa man radda da'awata waliyin dukkanin wanda ya komar da da'awar wani waliyi faqad hmm. radda da'awata nabiyyin hmm. to ya komar da da'awar annabi hmm. tare da cewa a nan annabawa mun sani Allah ne yake ba mu labari mu ce wani annabi ne mu ce wani kaza ya ba shi kaza gashi gashi amma waliyai duk abin da za ka gina sai dai ka gina a kan zato Ka hmm. ka da tabbas da wani ya bugo yake cewa wai idan haka dukkanin abin da yake a musulunci hmm. ba ka da ikon ka nuna wani in ba na sinai ya nuna shi ba Kuke wato ba ka gane duna ba ka gane wani wali ne wani ba ka yi ka gane wannan. Ai sarki za ki sai ka ce kyakkyawan zato kake. Hmm. sarki zaki hmm. a yaki bai ne fa manzo sallama sallama alaihi wasallam sahabbai suka ce wani sahabi dan aljanna dan aljanna saboda yadda yake gani manzo Allah ya ce dan mutane suka ringa bin sa hmm. suka ga an yi yaki an zo hmm. suna cikin jini shi bai mutu ba kawai suna da sai ko abu ya kara ta a ya mutu sarki to a kan zaton kuma za a gina abu har a rinda ɗan da waɗansu mutane waɗansu abubuwa hmm. sarki za ki. Hmm. wato ba wani alamu da za ka gani a jikin mutum ce wani waliyi ne shi dai babu babu ba ka ka gani sai dai ka ce kare masa kyakkyawan zato har ba wa waliyin ne ka ma matsala ka ce yana da aljanna Allah ya yarda da shi sarki hmm. za ki zan so malam da yake bana so in koyata zan so malam sai Allah ya karanto mana abin da Ibn Kathir ya faɗi daidai karkashin faɗin Allah ma ki bi da aminin rusuli wa ma adri ma fa'ali bi wala ku hmm. zan su malam ya karanto saboda ba na so in jawo malam lokaci eh, malam Kathir abin da ya kawo kanka nuna wani eh. ka ce wani dan aljanna ne hmm. akwai sahabin da ya rasu hmm. matarsa ta zo tana faɗin wasu abubuwa game da abin da ta gani na zahiri ita ta jira hukunci amma manzon Allah ya yi taka mata birki ka yi ta ayyinin wani kasa yana da aljanna sarki abu ne na aƙida, abu ne na gaibu da dai wallahi abin da ya kara tabbatar mutum da da sunna lokacin da malam Jafar Allah ya masa rasuwa sarki zaki malam Jafar malamai na ɗariku sun yabi malam jafar akwai wani babban shirin ɗarika cewa shi da za su da wa da Allah dukkanin abin da ya mallaka ya bayar Allah ya azurka shi da irin mutuwan malam jafar ce shi da kan zai yadda mara wani malami zai yi tukari ya kira wannan magana sosai sarki zaki Allah ya sunan shi sarki zaki Yake irin mutuwar da yayi irin mutuwar Umar yayi wallahi don Allah ya sunan shi bala alkanawi Da kake gani ake wannan cewa da shi yake ba da certificate eh. na aljanna a na shahada yake zai ba malam don Allah malam alkanawi wani malami ne ya sunan malamin malam alkanawi eh? ya sunan malamin zan turo ma sarki zaki insha Allah don Allah ga ya muna nan mu ji a'a ba matsala zan turo ma karshe kenan kuma za a zo a sa insha Allah amma a cikin sa ba shi kai rubuci shi yake irin mutum sai na Umar yayi Oke sai sai ya kira biyu yace da zai ba da dukiyarsa shi waje Allah ya azurta shi da irin mutumin malam Jafar da zai yi wannan. Shak Isya Isya Karabi shi ce wai da dukiyarsa zai bayar Allah masa irin mutuwan eh, malam Jafar. sarki zaki ya mutu ranar juma'a hmm. yana sallah aka kashe shi duk ɗan ihuwar da muke yin sa da wanda yake kaza sai da aka ji a maimakon ai kabbara sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da jama'a su karin gari na'am na'am kuma da aka sa shi a mota wanda suke kusa da shi eh. wallahi suka ce lokacin da suka ji kawai ya shiru karatun alƙur'ani kawai yake hmm. yana cikin wannan zafi yana cikin wannan zafi karatu Qur'ani yake yi so so malam eh, malam zai sallah ok malam zai sallah bismillah muna jin ka amma sarki zaki abin da ya kara wannan da malam Abdul ya zo da da tsakani ya zo a ranar Juma'ar da amma amma amma malam Alkarawi zancen nan da kai kana da shi kan video ko kana da shi kan audio da malam Isiya Karabi yake cewa da zai ba da Allah ya ɗauki dukiyar su zuwa. Akwai waɗanda zan tambaya in suka turo ne zan turo ma. Yey! Don Allah muna buƙatar wannan. Don Allah muna buƙatar wannan. Wannan kuma sarki zaki. Abin da ya ƙara tabbatar min kaga duk waɗannan ala'amomi sun bayyana ga Malam Jafar ko. Alamomi na cewa mutum ɗin kirki ne ko. Amma wallahi babban masoyinsa babban malaminsa babban abokinsa Sheikh Abdul Wahab da Dr. Sani babban amitininsa shi ya kutuba a wannan juma'ar ina Kano mm. abin da suke cewa cewa suka yi karkari mu yi masa zuci mu ne masa kyakkyawan zato mm. mu ce mu ne masa kyakkyawan zato amma yanzu mu zo mu ce a ah, ina a imanin Jafar muna so ma ya cece mu mm. kamar yadda ƴan uwan mu ƴan su suke sai mace cewa ne yana da tabbas yana da aljanna wani kaza kaza ne wani Allah ya sa wani ya cece mu shi din ne, kuma ya da tabbas da nafsi Allah ya bashi wannan abu amma ba na kawai na taba ji wai malluma sun ce a cikin Qur'ani wai malluma sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai wai yaron da ya haddace Qur'ani yaron ma da ya haddace Qur'ani fa wai zai cece iyayensa shiga aljanna saboda haddace Qur'ani akwai hadisin na da ya nuna za a sa musu kambu na sarauta gobe alkiyama eh. in dai wanda ya haddace Qur'ani kamar misali kamar misali in dai wanda ya haddace Qur'ani wai Allah ya ce zai iya cece iyayensa shiga aljannar tashin kiyoma to shi dai kamar a ce wai eh, kamar mu dauki mamin example example example mu dauki example kamar Maulana shi Ali Wuce aka san kamar eh, Shehu Ahmad Tijjani da ake maganansa, sa a cikin Qur'ani ne to yau in dai an ce wanda ya haddace Kur'ani zai cece iyayensa shiga aljanna shi dai shawa mace jani ai dan aljanna kenan saboda shi wai yaro da ya haddace kur'ani fa wai zai ce iyayensa shiga aljanna da na shi kan kansa dan aljanna kenan kaza in dai da ganin an ce Maulana Shehu eh, eh, eh, Jani yana ya shiga yana cikin aljanna yana da Allah ya bashi aljanna shi duk ba yi ina gani ba yi mistake ba kenan ko dai to amma sarki laki ku tambaye ka ita tambaye a wajen ka tunda yanzu ka yi wannan hukuncin eh, yanzu duk ɗan boko haramun ma'aikatan alkur'ani nan da suka shiga boko haramun wannan su ma su kawo aljanna ne kenan ɗan boko su ma sun ɗan boko haram su ma sai ba ta kaji yau ne nake ji farko a kika ɗan boko haram su ma ba hada saura ne wallahi akwai ma'aikatan alkur'ani ai ɗan barna ne eh. Eh, su ma yanzu su ma duk ɗan aljanna ne kenan duk ɓarnar da suka yi mana duk abin da suka janyo mana duk suka da suka janyo wa addini eh, su ma yanzu duk aljanna amma ka manta kuma Allah ya ce wai wa amalu salih ko ba ka ba yau sarki zaki hmm. in dai ka san da wannan sarki zaki eh. to ai shi Allah hmm. wa amalu salih ko ba ka ba ɗan boko haramu ko da ɗan boko haramu ko da haddan qur'anin yau zan ce maka ai ka san akwai turawa turawa a nan wallahi da ba su sallah amma sun haddace kur'ani saboda shiga bincikinsu da suke kayar da haka sosai kuwa amma ai ba su sallah Ya iya samu eh, amma ai ba su sallah haka ba sarki zaki ɗan boko haramu ɗan boko haramu ya kuri ɗan boko haramu kai da kanka ji sunan ma daga kira su ko da haddan qur'anin su ka duba irin ayyukan da suke yi ko ba haka ba sai wannan da shekwa ka duba a ce maka a ce maka wai babban malami ana zuwa ina zuwa a a bari kai kare ya kuri ka ka fahimci sai yanzu a ce maka ga babban malami kaman kai shawa jan shi Ibrahim su yi nisa mu zo ta kasa kamar a ce maka eh, shekarun su yayi nisa mu zo ta kasa mu shekarun mu wai da muke muke live da su shi a ce maka yanzu kamar shan ayir bauchi kaga aikin da yake yi na zahiri mun gani ko ba haka ba kuma mahadacin Qur'ani ne to ni na iya yi masa tabbas in ce masa wannan dan aljanna ne yanzu kai ba za ka iya kai ka ce malam Jafar malam Jafar mahadacin Qur'ani ne haka aka faɗi ko ba ka ba to yanzu malam Jafar ba ma haka ai haka ne ba ma ka aka yi a a a wanda ka fahimce ni wrong eh, abin da sa na ce haka saboda abin da ya sa na ce haka kaga ban eh. ban waye da shi na san shi haka kamar kanna na waye da shaɗa rubuce abin da ta kenan wallahi ba kamar da misali bane to amma misali yanzu a ce maka wai irin wannan alamu da Allah ya bayar ya ce wai wanda ya halarci alkur'ani zai iya cece iyayensa shiga aljanna bi ma'ana Allah ya ce shi dan aljanna kenan fa zai kuma cece iyayensa shiga aljanna to yanzu misali kamar irin wannan duba da na duba shaidayar bauchi da shi kuma da na duba tarbiyansa sai yanzu wannan kawai bai ishe ka ka ce eh, malam jafar dan aljanna ba ne ko akwai wani aikin da malam jafar ke yi da ba sani ba ko akwai wani aikin da malam jafar ke gani ke gani da dace ba sarki zaki na'am abin da yasa ake cewa sai dai kai kyakkyawan zato a san dalili a'a ina ji sarki zaki yanzu da mutum zai zo yayi awa ɗaya yana sallah hmm. shin ya halatta ka ce eh, Allah ya karɓi sallar tasa kai ai mu gaba daya shi yasa ka ce kara yan tijaniya kamar kan da kuka ce a ah, wai ai ma'ana kana ji yayi sallar ya eh. cika ruku'i eh. ya karanta alqur'ani eh. kan dara ma a ruku'i sai da minti goma dagowa daga ruku'i ya minti goma hmm. sujjada ya minti goma ya hmm. dago ya minti goma ya koma minti goma yayi ta alƙur'ani karatun sosai hmm. sarki zaki za ka iya cewa Allah ya karɓa kawai? Shi yasa nace da ka ji ni, shi yasa nake cewa a ji ni ai an san zan baka, ai an san zan baka. Kace wanda ya zo sallah, iya kuri an san zan baka. Kace wanda ya zo yi sallah, ko da ma yi kuyi ma awa ɗaya kaza kaza zan iya ce ɗan aljanna ne shi yasa mu mallum da Allah so Allah ya karbi sallan Allah ya karbi sallan sa shi yasa nace maka shi yasa mu mallum tijaniya aka gina mu suke gina mu akan cewa wai sallan ka da azumin ka bai isa ka kai aljanna ba face soyayyen manzo Allah kuma da ganin daman Allah haka mu muka sani to ai sarki zaki na'am soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana cikin aiki da abin da ya zo da shi sosai gaskiya sosai gaskiya ai bahaushe yana cewa wai in baka damu da kasuwa ba ko sauti ba ka kai mata gaskiya gaskiya magana ta haka duk wanda ka ji yana kokarin koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai mutane da yawa a duniya na'am amma yake a'a shi ga wanda ya zaba kullum hadisan sa yake karantawa kullum kokari yake ya kwaikwaye shi na'am sarki zaki kun ban da akwai so ba yadda mutum zai ce zai yi haka kuma sarki zaki kana ji makarantun ne sarki zaki da a ce kana bin sa duk inda ya shiga idan ya shiga ɗaki eh, kana tare da shi eh. ina zuwa akwai wani dan uwana nan ga da yake wani comment na zage-zage ina so ya yi hakuri ya dina ko da ke na share wannan da ya rabu da ya kuma dan wa na share ban gan shi ba domin na ga kan zage-zage kawo har a zage iyaye ko kuma da zage iyaye za ka ka disagree abinda wani ke fadi ba dan kaza ne dan kaza wannan eh amma ka kuma mu zo mu kai ga iyaye uwarka kaza ubanka sarki za ki Allah ya shirye shi bismillah muna jinka to sarki zaki mm. me yasa Allah ya kira ranar alkiyama mm. yau ma tuna mm. saboda sarki zaki ni yanzu ka abin da nake wa Allah baka sani ba amma yanzu kana kyauta samu ba na'am ka dauke ni a matsayin Malam. na'am zahiri na kai ka sani baka san zuciyata ba shin da Allah nake shin dan nake amma kai kawai ga aikin ne kyakkyawa ne wato wato wato malam Jafar ba dan aljanna bane kenan ko mu mu ne masa kyakkyawan zato oke oke oke na fahimta a aqidan mu kuma ta musulunci haka yake idan mutum yana aikin banza eh. sai ka ce kash ina jiye masa tsoron azabar Allah amma ka ce Allah zai gafarta masa da kai wa Allah shi shi akwai hadisi inda ta ce to mala alkarawi eh, mala alkarawi eh, muna jin ka eh, da zan baka minti biyu ka yi zancen ka ka kare ya so mu shigo da wasu kuma ya kure da bar ta dade su sai bismillah na'am na'am hadisi ne guda biyu hmm. daya yana ta bauta wa Allah yana ta bauta wa Allah daya kuma hmm. yana ta saɓan Allah yana ta saɓan Allah sarki yaki na'am sai wannan mai saɓan Allah yake cewa ai Allah ba zai iya gafarta wa na ba hmm. Allah ce wa yake mun shi shi a cikin bayina hmm. don haka sarki zaki in hmm. ka ga mutum yana wani abu sa'anin shi ya zo aka auna shi bautar da yake ganin yana wa Allah sarki zaki abin da ya ci shi ne ka tsaya kyauta ka zato shi ne masa zaton ka Allah in ya ga dama ya zartar in ya ga dama ya ce a'a yana jiye masa tsoron kaza Allah rahama ta tafi ba ta kowa ba in yi ga dama yi masa in yi ga dama ya bashi mhm. amma ka nuna wani da Allah idan malam ya zo daga ƙarshe mhm. da Allah ya karanto mana mhm. tafsirin ibnu kasir to insha Allah sai dai Allah madaukakin sarki wa ma adri ma yus'alihi wala bikum hmm. da Allah ya karanta mana da hadisin da Ibn Kasir ya kawo a ƙarshen wannan da kuma hukuncin ka nuna wani hmm. kai masa hukunci da aljanna hmm. masu aikin nan a wannan kuma masu zagi Allah ya ba su haƙuri ɗan uwan mu ne wannan duk gaba ɗayan fatan mu Allah ya sa mu a cikin aljanna Allah ya sa ka a cikin aljanna ɗan uwa ba zan damu da haka zan su saboda aljanna tana da faɗi gurin ba zai ba daga ce masu zagi daga ce masu zagi dariya ya yi ne akwai wani ina gani kwanaki eh. ba zo ban sani wa wani wani bangare yake wanda ina ga da na ba shi haushi na ba shi haushi rasa zagi da bibir ya zada wallahi sarki zaki ɗan hakika ne nake inna lillahi wa inna yau kuma ina ka kai da kira zaki wai sarki zaki ban mai ga ma ba eh akwai wanda ina jin ma na turo ma <laughs> sannan wani wanda wai wai <laughs> ya ta wai na wai ka dubi kansa ba ah wa dubi kai ya Barci zaki a ta'irin mutanci yana cikin bai ba. Don ka zan zahiri da wani abu. zargin waɗanda suke ce ma ne saboda ne zahiri suke amfani da shi. Ko ba haka haka in ka ga wani yana yaban wannan in ka ga wani yana aiki na alkhairi ka masa hukunci ba a yi masa zato dan baka san zuciyarsa ba dan Allah yake ba dan Allah yake ba shin yaya ne Allah ya karba Allah bai karba ba ina gani shi kenan sarki zaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa to daji wai wani ya ce a duba kaina wato wani da na ba shi haushi wallahi a duba kaina wai ni dan ni dan hakika ne ya zubillahi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola sarki zaki. Barka ka dai barka ka dai to malam Musa ma na kiran mu. Ina maka fata da sarki. Ina ina amsawa ina amsawa kola. ya wa da jama'a. Alhamdulillah mun gode ma Allah. Insha Allah sai ba sarki ina gaida ka. Ina amsawa ina amsawa ina amsawa. Sannan ku da kokari. Sannu ka ne sannu ka ne. Eh, Malam Musa ya dawo, bismillah. Amma, amma muna, muna da minti goma sha biyar. Eh, muna da minti goma sha biyar ya kamata mu tashi domin Malam na da wani program kuma da zai yi jama'a. Ah, eh, Malam Alkadar, wai akwai wani littafi da yake son ka karanta masa eh ya gaya maka wallahi na shafa sai inda hadisin ya zo eh. cikin akwai a cikin jami'a sannan akwai cikin a cikin littafin al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani na sai dai naga kamar wani yana buguwa eh wannan buguwan haka wannan matsalar da ka ga na fito maka yanzu eh sarki na'am ina faɗa maka da gaske hmm. na shirya mata amma ba waɗannan nake so su fito ba tsakani da Allah ba na rena su bane su yi hakuri mafi yawanci wanda suke kokarin cewa sai sun tattauna da ni yanzu wasu mutane ne da kowanne su yake daga gadon bayana daga eh, eh, gadon bayana wato da hau gadon bayana abin nan ɗin shi kuma ba zai yi ba mu tattauna da mutum tattauna wadda daga ƙarshe akwai abin da za ka koma akwai inda kake karɓar umarni ka ko kakka yi saboda haka shi yasa ni akwai dalilin da yasa kaji ina cewa malaman ne ya kamata su ya kamata su fito mu kai ƙarfin wannan matsala a akwai maganganu sarki da dama abinda malam alkanawi ya ce in karanta yana cikin tafsirin al'imamu bin kafir Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama lokacin da ya kawo aya Allah ya ce wa annabi kun tubu da annabi rusuli wa ma adani man an zuwa la bikum in atabi illa ma yuha ilayya ma'anar ayar shine kace ba ni bane farko daga cikin manzanni wato kafin Allah ya saukar wa da annabi inna fatahna laka fatahan mubina har zuwa ƙarshe Mm. daga baya da abubuwan da ya faɗa a wannan lokacin mm. kaga Allah ne ya ce ka faɗa masa ban san ya za a yi da ni ba ban san ya za a yi da ku ba mm. to shine ya kawo hadisin da binci zai ne sabi kullu ala kaga shine wannan hadisin kamar da nace maka ya zo cikin littafin a wannan malami na eh, ma'amar bin abi amr rashid al-azdi sannan ya zo cikin littafin al'imam tabarani hmm. ita wannan matar kharija binti zai kanat ummul ala al'ansariya ta kulu ummul ala al'ansariya tana cewa lamma qadima al-muhajirun al-madina lokacin da muhajir suka zo garin madina iskara atal ansar ala tihim ala sukunatihim kasan saboda ƙaunar juna da mutane suke yi saboda Allah hmm. da muhajir suka duk suka je tafi madina sai an yi ƙuri'a kamar yanzu a cikin taso yanzu amerika saboda tsadar kaunata da kuke yi don allah za a yi zama kawai in na zo in sauka a'a saboda wannan yana cewa wani shi zan sauka in abin yi ciki mai sai an zo an yi ƙuri'a ma wajen wayan sauka wanda ya ci shi zai ɗauka ya tafi da ni hmm. kala sai ta ce fasara yana usman bin mas'ud fi sukuna sai ya zamanto usman bin mas'ud yana wajen mu kamar da sai ya rashin lafiya kamar radna sai muka yi jinyarsa kun mutum siya sannan sai ya rasu da za a rasu, lahi fa dakala alaihi sai annabi ya shigo wajen shi kultu sai na ce na'ima rahmatullahi alaika ya aba sa'i a shahadati ita ma ta take cewa wato rahamar Allah ta tabbata gare ka ya aba sa'i nace shaida ta shine an kada akramaka kallahu. wannan matar take faɗa take cewa ina da tabbas Allah ya girmama ka da sai Allah ya ce mata wa ma yujiri ki anna Allah akramahu wa ya faɗa miki cewa ya samu wani matsayi a wajen Allah Allah ya girmama shi qalat فقالت sai take cewa la adari wallahi tace wallahi ban sani ba hmm. qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake amma huwa faqad atahu al-yaqin min rabbi wannan mutumin kan mutum ta riga ta zo masa daga wajen ubangiji yanzu wa inni la arju lahu alkhair Allah ina masa fatan alheri wallahi ma adari wa ana rasulullahi ma yusalu bi wala bikum hmm. tace yace mata a wannan lokacin a matsayina na dan sako daga gurin Allah hmm. ni kaina ban san za a yi gani na Allah tsara su qala sai matar take ta fa wallahi la usakki ba'dahu ahadan ba abadan daga lokacin ta ce wallahi ba zan ƙara tsarkace wani mutum ba kala ta ce sun mara aiki ba a da usman fil nomi ainihin ta jiri fa kasastu ha alan nabi kana zalika amalu daga baya ta sake mafarkin ta gaji a cikin wani idan ruwa yana gudana ta zo ta ba annabi labari sai annabi ya ce wannan aikin sa ne shi al-imam ibn kasir da ya kawo waccan ayar ya kawo wannan hadisin da ya gama bayani sai yake cewa a ƙarƙashin wannan ayar al'imamu bin kasir shi ne abinda shi ma na alkanin yake so a karanta hmm. sai yace wa hada ashbahu an yakuna huwa al-mahfuz bi dalil qawliha wa ahzanani zalika sai yace wa fi hada wa amsalihi dalalatu a cikin wannan da misalin shi akwai nuna cewa annahu la yakunu mu'ayyanan bil jannati ba a cewa wanda dan aljanna ne إلا الذي نفس الشارع على تعيينهم sai wanda Allah ya turo da sako annabi ya faɗa sai su kal ashara kamar mutum goma wa ibn salam wa gumaisa wa bilal wa suraqa wa abdullah bin amr bin haram walid jabir والقراء السبعين الذين قتلوا في بئر مؤونة وزيد بن هارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء وما كمن تنقل وإلا wanda aka samu saƙo ya zo annabi ya ayyana sunansu ko su gurub ne an san gurub annabi ya ce waɗannan gurub da baki ɗin aljanna ne ka ga ɗin ko an san sunansu sai mu faɗa wanda Allah bai faɗa ba annabi ya yi ta'ayi ka zo ka ce wa na ɗan aljanna ne wannan magana yi ma Allah shi shi biyu. To amma shehu kaman ai ba annabi ne guda gudan no ya faɗa ya ce yaron da ya haddace alkur'ani zai cece iyaye shi ma shiga aljanna ba da yake da aikin kirki abin da ke faruwa sarki akwai bambanci tsakanin faɗa suka da ta'ayini yanzu misali a sallah na jini na dawo yanzu eh. ka koma cikin suratul mu'min ai za ka ga Allah madaukakin sarki ya faɗa shi wasu sifofi kaman guda goma sifa ta farko ta ga ai sai da yace ma kada aflaha muminuna hmm. masu imani sun rabunta hmm. wannan masu imanin da aka faɗa wani mutum aka ayyana sai Allah ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un hmm. wanda yake a cikin sallarsu sallar su akwai kushu'i na hum anil lahwi mu'ridun wanda suke da kai akan lagawu wallazina hum li zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون في امانه wallazina hum ala salawatihim yuhafizun da ya gama su ce ulaika humul warisuna wa'annan su ne za su yi gadi za su gaji ne alladina allazina yarithuna firdausuhum fiha khalidun wanda za su gaji aljanna firdausu za su dawwama a cikin ta kaga wannan sifa ce Allah ya faɗa kanuwa to kana iya samun wani a zahiri ya yi irin wannan aikin ya yi sallah ya yi zakka ya rike amana ya yi kaza amma kai shin aikin da yake yi don Allah yake ko ba don Allah yake ba kai kana yin hukunci hmm. kana iya hmm. ina so ka gane mutanen da mu muke cewa ɗan aljanna ne fa baba hmm. ni da kai ba ne maka naɗa masa aljannan annabi ne ya faɗa da bakinsa a kansa kafin da duniya ba ni ma tambaya na karshe kamin saboda muna da shak Ahmad Imam masoyi na kan layi na karshe shine kuma kola na karshe shai ba ko nomalin ma ce muna wai an zo za a wuce da gawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan gawa alamu ne da annabi guda wannan gawa kan da ake yi da annabi ce wannan dan aljanna ne sannan aka zo kuma da na biyu annabi ce wannan dan wuta bane maganan da kake magana cewa wajabat wajabat an ji wucewa da gawa annabi sahabbai suka yi shaida akan ta annabi ya ce wajabat wajabat na'am alwa aka sake wucewa da wata suka yabo ta alheri gare ta annabi ya ce wajabat wajabat hmm. alwa to wancan da suka faɗi magana sai annabi ya tabbatar da abin hmm. da ma'anin wajabat ta tabbata ka lura ni da kai ba ma shakka in annabi ya tabbatar da abu abin ya tabbata ya zama addini to shi idan sahabbai suka ba da shaida hmm. akan wani abu da shaidar Allah a kansu mu in muka ba da shaida yanzu hmm. shin shaida ma da ba su ɗari bisa ɗari ɗin ɗin to na'am ok mu hmm. shaidar mu hmm. wato duk wanda za mu masa shaida yanzu sai dai mu kyautata masa zato su kuma da suka ba da shaida annabi ba tabbatar da shaida su da wahayi ya tabbatar na'am ai ga hadisi na masu cikin littafin al-imamu hmm. cewa babu kiman yusna alaihi khairun aw sharrun min al-mauta hmm. babin da ke magana wanda aka yi masa yabo na alheri ko sharri daga cikin matatu hmm. kaga da annabi ya gama wa murrabi janazatin musliya alaiha sharrin fa qultu فقلت وجبت وجبت وجبت قال رسول الله وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض شيء ذاك ذا idan za a je gaban Allah a ba da shaida ba ni da kai za mu fara shiga gaba ba a alƙiyama sahabbai ne za su fara shiga gaba Allah taimaki shehu amma Allah taimaki shehu wannan wajabat wajabat da annabi yake cewa ba annabi ya ce musu wajabat ne saboda shaidan da aka yi musu ko dai a'a wahayi ne Allah ya sauko ya ce wajaba ko dai a'a nabi ya musu wajaba saboda shaidar da aka yi musu ake musu ne shehu ai kakka manta sarki ta arifin sunna dama akwai abu uku akwai maganganun annabi akwai aikin annabi hmm. akwai tasiririn annabi Ayi abu a gaban annabi ya tabbatar da cewa wannan abin haka yake in an yi abu a gaban annabi annabi ya tabbatar da abin haka yake kaga abin ya zama addini yanin baka misali hmm. don ka gane cewa da mu da su din akwai bambanci na farko kaga duk littattafan aljarhuwar ta abin da ake kafawa don gane cewa na mutumin kirki ne kawai mutumin kirki ba ne hmm. ka san ba su aiki kan sahabbai suna aiki ne kan wanda suka zo bayan sahabbai ok ok saboda ai sahabi ya fi karfin wani ya zauna zai ya bincike rayuwarsa shi mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne. Allah ne ya riga ya gama ba da shirya a kansu. Hmm. Shi yasa ka ga Abdullahi ɗan Mas'ud yana cewa man ara an yi sanna. Hmm. In kana so za ka koyi da wasu mutane sai ke fali sanna gudan kadimata. Ka koyi da waɗanda suka mutu. Waye na wanda suka mutu sai ce maka ulaika sahabi Muhammadu. sun sahabban annabi Muhammad sai ce kano a cikin umma sun fi kowa cikin wannan al'ummar. sai ki a barra haƙuri ban sun fi kowa zuciya mai biyya ga Allah wa a maka ha ilimin sun fi kowa ilimi mai zurfi sai ce ikhtara hum Allah li suhbati nabiyhi Allah ya zaɓe su ne da su abokantaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wal iqamati dinihi kan su tsayar da addinin Annabi da haka yace fa'arifu lahu fadlahum musan falalar wa'ancan ainihin wato wa'ancan mutanen kamar da shi Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗa to shi yasa a wancan lokacin ne ake faɗa cewa wato kamar ahul muslimu na hasan duk abin da musulmai wancan lokacin suka gani shi cewa yana da kyau to fa inda Allah ya hasan abin har a gurin Allah ma mai kyau amma abin da suka ga cewa ba shi da kyau wa'ancan mutanen to ko a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abin ma ba ainihin wato mai kyau ba ne. sai da haka wannan shine bambanci tsakanin wannan kuma shaidar da suka bayar hmm. da ba haka hatta ba da suka ba da shaida da annabi ya ce musu a'a ba haka take ba kamar yadda wasu suka ba da shaida annabi ce a'a hmm. wata ta faɗa ta ce gashi nan Allah ya tsara maka annabi ce a'a saboda wancan an mai wahayi ya tabbatar wannan ma an mai wahayi ya kuri mun fahimta ka yi na'am na'am na'am sannan ga magana da biya dan Mas'ud ya kara faɗa wanda al'imamu Ahmad ya kawo cikin musulmin shi mm. cewa inna Allah yau da su qulubil ibadi mm. Allah sai da ya kalli zukatan mutanen duniya ga baki daya mm. wa da qalbi Muhammadin khayra qulubil ibadi sai ga zuciyar annabi ita ce zuciyar da tafi ta kowa alheri tabta a sabuhu risalatihi hmm. sai ya aiko shi da manzanci bayan ya zaɓe shi a kan kirkanci kuma na da rafi qulubil ibad ba'da qalbi muhammadin sannan ya sake kallon zuciyar mutane bayan zuciyar annabi muhammad fa wajada qulub da kulubin qulubil ibad wa hmm. ja'alahu wazara'a nabiyihim yatluna ala dinihi ya taba ba da ya sunan shiga eh, ya taba ba da hukuncin da ba daidai ba ko dai ya a'a ba ka fahimci hadisin ba oke shiru bari mu fahimci wannan karantarwa ne da annabi ga al'umma shi oke sallallahu alaihi wasallam na'am na'am yadda a matsayinsa shi ana masa wahayi eh. idan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ga dama matsala na iya tasowa a bar shi ijtihadin shi kamar da kuma ya sani annabawa suna istihari yanzu ba cikin surutu an biya da matsala ce guda ɗaya da dawuda da sulemana suka yi hukunci Ba ya fara hukunci uba ne hmm. ɗayan da yadda bai abin aka ɗauki hukuncin aka kai wajen annabi sulemani kuma ya warware hukuncin da babansa yi uhu uhu uhu uhu uhu uhu okay okay okay <laughs> da aya cikin surutul anbiya wa dawud wa sulaiman iz yaqumana fil harb na'am na'am na'am kanuwa na'am to abinda ake so a nuna maka idan kana alkali za ka wa mutane hukunci abinda ya bayyana na zahiri da shi wato annabi ya taba yin irin wayannan duka ya sa annabi ke bada kashedi cewa wanda ya ya ya annabi ya san abin zai faru cikin al'ummar shi mara gaskiya ya bayyana a surar mai gaskiya. Ok, amma ba annabi ba, amma annabi ya san zai faru a sha lokaci. Ba yadda za a yi annabi abin da ba daidai ba Allah ya bar shi a kan shi. Very good, yanzu hankali ya koyi, yanzu jama'a kun ce to eh yanzu hankali. Eh, fasarar ya yi daidai sosai. Amma in yanzu akwai wani alkali da in yana hukunci akwai ta ake mai wahayi. Ah, so, so, so. In ya hukunci ba daidai ba ya gyara? Hmm. Haka. Kuma ba da haka bane. Na'am, na'am, na'am. In kana alƙali yanzu iya abin da yana gare ka hmm. na dalilai na hujjoji shi za ka kalla kai jojo. To jama'a shan muna da kira na ƙarshe. Ita na an je gaban Allah. Sosai wannan gaskiya ne. To shi yasa mara gaskiya na iya bayyana cikin rigan mai gaskiya. Mai gaskiya kuma shi yake da haƙƙin shi. Amma saboda bai san yadda zai karɓi abin ba sai kuma ya bayyana a sura ta mara gaskiya. Hmm. mun gode ga kira na ƙarshe jama'a ba za mu doki kira ba kuma eh, domin da farko ne wannan hadisi to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ga mai gida na shehu na kuma mai gida na ne wa rahmatullahi wa barakatuh malam Ahmad Imam kai hakuri na aje kan layi ka jima saboda Allah kai hakuri ina roka ina roka ga mai kai hakuri bayani muna tare da shi sarki zaki Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kara a ah, cikin ah, makaranta amin amin amin amin amin eh, Allah kuma ya zata ladan abubuwan da ake yi amin summa amin amin summa amin eh, na kira kuma Allah eh, ina gaisuwa da shi babban bako na ɗan karatu malam Musa Isu na'am na'am Eh, ah, ah, farko abin da ina so san sarki zaki da ina so yi wani ah, haske ne kamar inda na kana ta yawan dagewa ma duk masu kira su dinga tsayawa a cikin maudu'in da ake magana a kai na'am haka ne gaskiya amma na ga mutane da yawa suna abin da ba haka ba na gode maka na gode kamar shi ya sa ma na shi ne bayani da na na farko a cikin wanda suka kira akwai wani bawa Allah da ya kira ɗauko wani littafi kudin bas na maulana abdushek da shekul islam Ladi ibrahim iyas da hmm. wani bayani akan wajen eh, magana wanda kuma wani kuma haka suka tafi ke cewa kamar ko ka duba maganan eh, karama da ya kawo wanda ake maganan cewa huwa amrun khariqul al'ada jiri Allahu ala a rajulun salihin wato abubuwa ne da yake wanda ya samu al'ada wanda Allah yake gudanar da shi hmm. a kan bayi bawa na gari saboda ya karfafe shi wanda da karama da mu'ujiza hmm. duka uku ba a malamai na musulmi hmm. wato sun bada bayani iri ɗaya ne sai dai bambancin shi ne kamar inda ya karanta sai ibrahim ya faɗa shi ne a na ana cewa bigadin ta haɗi ba a duk lokacin da aka yi challenge din waliyu yake iya yin karama ba amma annabi shi duk lokacin da aka yi challenge din shi yakan iya yi mu'jiza na'am na'am yawa to sannan kuma fa maganar da kawo na mata za a iya kona karamatar eh, mu'jizan ta za a iya kona karamatar mm. wannan ko eh, shekul islam ahmad bin abdulhamid ibn taymiya Hmm. shi ma ya kawo a cikin littafin shi wannan maganar alfurkan baina auliya ira amanu auliya ishaitan hmm. saboda haka idan yana so so wannan maganar da ya faɗa kamar izgili na shekul islam alhaji bayar hmm. eh, ina ga iya duba littafin eh, ahmad bin abdulhalim bin tayyiya zai ga haka saboda haka eh, shi ne nufin kada ya daga kura kuma ya tafi sannan kuma duk da na gani da siyasa a nan muna eh. da shi mala ahmad imam da ana da kusur izinin kimiyya ya kai cikin alfurkan a karatuttukan da ya yi eh. mala ahmad wato minti biyar minti goma kaka damu akwai lokaci ne ba eh, in ji malam wai da maka wani tambaya da na so ka faɗi wani abu ibnu taymiya ya faɗi muna so mu ji mu ma mu gane saboda ban turan ba mu understand da kyau ba Ɗauki inda ya faɗa wanda yake maganan yake shi Ibrahim Kalaha ya ce ma ga an ya kuna a karamata a gurdin sallin nabi jaza an ya kuna karamatan liwaliyan. Abin da ya halarta zama mu'ujiza ga annabi. Hmm. yakan iya zama mu eh, karama ga wali na Allah. To wa Ibn Taymiyyah ya faɗa haka shi ma. Ibn Taymiyyah shi ma ya faɗa haka. ya faɗa shi ma a cikin alfurkan dole na auliya irhaman da auliya ishaitan ya faɗa shi ma na magana ɗin shi ma wani a cikin da rama da haka shi ya fa ba sai shi ba ne kamar yadda shi ba wa Allah ya zo faɗa eh, ma da yana tafiya wai a shafi na nawa ya nemi yanzu nan wai a shafi na nawa yana son ya nemi wannan magana yanzu Ah, ya buga kwamfuta shi ya zai gani a inda yake a inda yake bayani inda yake inda yake bayani akan karama okay inda yake bayani akan karama inda yake bayani akan karama in ya karanta insha Allah zai gani malam wai ka duba inda ake inda yake bayani akan karama ya yi amfani da lafazin ma jaza ko ma ya juzu Shak Ahmad, wai ya yi amfani da ma jaza ne ko dai ma ya juzu? ma jaza an ya kuna wai ma jaza an ya kuna eh, eh magana ya ci gaba da bayani ina jin shi to wannan magana shi ne nake faɗa dama irin wannan wato yana da kyau a ɗan uwa mu rika yin insafi da maluma da yawa hmm. ba wai saboda malami don kamar baya kankan ko me sai ka nemi challenge ba wanda hala ai abin kuma za a iya ganin a cikin gida na'am sannan kuma shi malam musa gaskiya ni akwai matsala ce a cikin bayanan da yi amma babu wani magana da da zai iya yi akai hmm. saboda na san in yi magana minti goma ko minti ishirin in na sauka zai iya yi magana minti talatin kuma ba dukkan wani mai jiki da na farko ma zai zai magana a kai ba zai zai faɗo zai ga abin da a cikin abin da na faɗa zai kawo abin da mishi ne ya faɗi. to shi ne yin shawari inda har da hali a irin wannan kamar yadda na ji ɗaya daga cikin maluma a shek malam muhammad nasir na'am ya ce irin waɗannan mawdu'i ido yana da kyau hmm. ba mutum ya zo yi magana awa daya a zo a baka minti biyar ko minti goma sannan bayan kai maganar kasan ko kuma babu mamaki hala abubuwan da zai zo ya tauna da kai zama ba wani magana bane da zai iya eh, kusantar da mutane to kuma da haka eh, kuma kamar inda na ji shi kansu ya ba da uzuri cewa shi ba zai iya tattaunawa da goyon da suke nema su tattauna ba suna su zama ɗaukaka da shi ne hmm. kaga ina ganin in har haka ne yi adalci saboda Allah ya zama ka san da za ka tattauna ba to ka da wani zai iya maka ba haka ba ne duk matsalan da har kawo na addini ka ba na addini yawa idan har ya zama to a ba da ya kai tattaunawa da mutum ba to kuma kasar shi matsala ne da yake kai in ka fada ya ce ba haka bane kuma kai ba za ka tattauna ba sai za a ce yanzu ka zo kai karatu ne ni ma gobe in zo in yi wancan gobe in zo yi kai ma gobe ka zawo ka yi sai mu shekara ishirin muna ba za a samu wato wani natija mai kyau ba amma har ana so ana nufin Allah ne da kuma nufin shiryar da bayan Allah musamman kananan ɗalibai waɗanda suke sauraro da kyakkyawan zuciya don su fahimci addini hmm. to gaskiya ana gani in har akwai abin da za a yi ko hmm. a ce ba za a tattauna da wanda yake kalubalanta ba to ina kare da wani amfani in mutum ya ji magana ma da ya yi shi daidai bai ce zai bugu ya yi wani magana a kai Allah ya samu dace. Amin. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a. Ah, ba sarki ban sai tafi yana kalla yana jin ka oh ya ya sauka da ya ya eh, ke kira mu ajiye mu mai da shi kira na ƙarshe saboda jama'a eh, ni da kaina lokacin sallah ya kusa eh, Shak Ahmad Imam ina kiran Shak Ahmad Imam assalamu alaikum shek ah, shek amadi ba wai eh wai zai maka eh, wai ya kuri dawo da kai zai maka tambaya ah, malam ahmad imam hmm. na gode da tambayin da kai Allah ya saka maka da eh, amma ni yanzu maganar da zan faɗa maka ita ce na farko maganar da ka faɗa kace ibn taymiya ya faɗa cikin alfurqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shayatin ya kawo wannan ka'idan ma jaza an ya kuna min nabi mu'jizatan wannan maganan ba ita cikin alqur'an haka ne ko babu yanzu ina so ne da kaci akwai da Allah ka karanto min da layi ne kafin magana a cikin alqur'an na'am na'am ni kuma zan hasko maka shafin zan turo maka insha Allah ba shafi nake so na yanzu kai magana yanzu na yi magana amma zan turo tun da kasa eh, san da magana ba littafi a hannun shi ya yi magana wai da kai magana ba littafi a hannunka ne wannan lokaci ko akwai ba littafi a ruwa amma na tabbatar akwai shin wai ba littafi a hannun shi amma ta bata kuma babu littafi a hannun sa yayi magana na'am mu'addiya magana na'am ba ni da maganganu da zan yi dogaye hmm. da shi kafin ma in yi nakadin maganganun da ya faɗa na'am magana ta ƙarshe da zan yi hmm. sarki hmm. na yi haka ne wato zai ya zama yau shine bidaya saboda wanda duk ake jin sun isa gidan karatu da ko tambayoyin da in na musu ne in suka bani amsa shi zai yi bitaminin masu cancanta in tattauna da su ko ba su cancanta ba amma ba zan zo in bata lokaci da wanda turo shi ake yi ba wanda yake turo shi shi ya kamata ya zo ko wallahi labarin faɗa maka ka ga matsalolin nan da kake gani wallahi in ana so a gane gaskiya manya manyan ba wayannan matasa? ba ai su wannan matasan akwai wanda suka karantar da su ko babu na'am na'am Na'am. Shaka mai dole. Yanzu kai na riga yanzu na riga na sallame shi. Na'am. Tun da ya yi magana babu littafi a hannun shi. Yace akwai. Ya ce kuma zai tura maka shafin kuma yace cikin alfurqan ne to ina jiran ya tura maka shafin. Insha Allah gobe gobe gobe shi ne a ba. A ba sadauki. Magana ta karshe wannan maganganun yana da haka.

shafi na ba ba magana da ne ma a wata magana ne cewa ne nan shafi na ne yanzu magana ta karshe sarki na'am ok, ok, shau na nufin cewa kamar eh, nan inda yake program eh, eh, lokacin shi ne lokacin da yake program ne shafi da abin da nake cewa nan shafi na ne da ma'anin na saba yin karatu a nan gurin na'am na'am ina bari in rantsi da Allah na'am ina rantsewa da tsarkin mulkin sarkin ya da sama babu ginshiki na'am kuma duk wanda ke kallo na yanzu kwanciya ya kalle ni ya kalli idona da kyau ya gani wallahi ya san ka san cewa ni ban yi kama da mutum ba wanda yanzu akwai wani mahaluki a doron ƙasa mai magana da yaren hausa da zai ce yana jin tsoron tattauna matsalar addini da shi. Kawai dai na dai yadda ko inda matsayinsu bai kai ba, ko bai kamata ba ta lokaci na a kansu ba. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Magana ta ƙarshe da zan yi da ita. Hmm. Aka maka Allah. Ya kan ji sarki. Na'am. Da Allah ka kawo kai yanzu ba jayayya mutum da shi ba. Ya kawo magana ne ya tambaye shi ko ya zo ya yi magana ba littafi. Eh. Ka tanka shi ni zan yi bayani na. To shi ke da. <laughs> Ah, kai fa ka ce a da adani kuma yanzu ka ce a farko ni. Ka ana ai an dawo da kai na tambaye ka. Wai da yake ba littafi a hannunka malam Imam. Ko tun da ba littafi a hannunka ka ga ai ba amfanin mutum da magana ai. magana ta ƙarshe sarki da nake so in na na Sheikh Ahmad Imam mala eh, ya kudi na zuwa one second Sheikh Ahmad Imam in sha Allah gobe malam Abbas Sarauki zai karatu a kan hakan Allah ya yarda ne gani yanzu magana ta ƙarshe sarki bayan wannan maganar da na yi. Eh. bayan wannan maganar da na yi. Eh. abin mamaki yau da na sake kawo na biyu na ce akwai abin da in an karanta hmm. ake samun ladar annabi saba'in na'am kaga wannan magana ta biyu ma in hatsari na ai ta fi wancan ta da na kawo na'am ok. amma ba wanda ya zo yi magana kan wannan ta biyu kuma na ce ga littafin ke kenan mhm. to ya sun sake zuwa yanzu ruwan da zai yi magana ni na ma ban zo don mu kowa raddi ba ni na'am duk wanda zai zo yi magana ka ce na ce masa maganar da na kawo ta biyu ka rike akwai abin da idan an karanta za a samu nazar annabi saba'in manzanni wannan magana akwai ta a littafin tijjaniya ko babu hmm. ɗaya kenan na biyu abin da na faɗa na hmm. ce akwai daga cikin sufaye hmm. da suke da aƙidar cewa waliye sun fi annabawa wannan maganar akwai sufayen da suke da wannan aƙidar ko babu masha Allah jama'a ku ji da kyau malam na magana wai ba ma na farkon ba ma na biyun ga wai cikin maganar sufaye sufaye akwai inda suka zana suke nufin cewa kaman waliyai sun fi annabawa cikin abin sufaye na'am shin su ɗan ɗaukar ɗan tijjaniya suna da aƙidar cewa annabi yana karɓar wali yana samun ilimi kai tsaye daga wajen Allah ba ta hanyar wata mala'ika ba. Hmm. a cikin akwai wannan akidar a wajen su ko babu hmm, na'am wannan ne na nawa na uku ke eh. na uku na uku hmm. na hudu abubuwan da na zo na kukkunna hmm. da maganar shi da ya rubutu da ya faɗa cewa rubutun shi da ya duk wanda ya gan shi ba zai tsari ba na'am ina so idan sun zo tunda wancan an ce majahuli ne ba a san shi ba shi shi da ɗaya rubutu an san shi duk wanda ya zo ya kara abin kada wanda ya duk ya gudu magana ta biyar da zan rufe da ita sarki mm. kaga wannan littafin sunansa majmu'ul qasaid al arba mm. wanda ake ka shi littafin mm. na'am na'am na wanda ya rubuta wanda ya rubuta wannan littafin wato a shehu atiku ne ya rubuta wannan ainihin fi madai sayyid abi isa haka بالعالم الرباني ونيني ونيني وقدوتنا وسيلتنا إلى ربنا الشيخ العز أحمد التجاني ابن عثمان الكنوي التجاني wanda shekaru arrabani wannan ibn usman alkanawi a ba wannan malamin alkanawi na mu ba shi ya rubuta eh shi ya rubuta ka dana ce shi a to a ciki yake ainihin wato fada Hmm. wasu baituka da yake faɗa hmm. yanzu akwai abin da zaka ga an zo ana cewa hmm. yan ayyuka suna yi kamar mutum komai ya ce na shi na da bashi ibrahim ne sai a ce a wannan ba daidai ba ne to cikin abin da yake faɗa ya ce inna ne mahama sarani shugula cikin ibrahama sai yadda kake gani bani da wani shagali sai shehu ibrahim abu na galibi wa lisani wa julusi wa kiyami hmm. shehu ibrahim shi ne zuciyata shi ne harshe na shi ne zamana shi ne miƙiyata harakati ma a sukuni wa hmm. masiri wa mukami hmm. shi ne motsina shi ne daina motsina shi ne tafiyata shi ne ta wacce da'i wa firashi ya kazafi wa manami shehu ibrahim shi ne kishin gida ta shi ne kwanciya kwanciyata shi ne farkawata shi ne bakina شاهدي وهو غيوبي ثم سمعي ومسا ومسامي شو إبراهيم شيني أبندا baya nan a waje wajena shine abin da kenan wa huwa zauki wa huwa lamsi wa huwa nazari wa istimami har yanzu inda yake cewa wa huwa fauki wa huwa ta'ati wa wara'i wa amani sai ibrahim shi ne a sama na shi ne a ƙasa na shi ne a gaba shi ne bayana wa huwa kulli wa huwa juz'i wa salati wa imami shi ne dukkana shi ne juz'ina shi ne sallata shi ne imamina wa huwa ma'amumi wa fazzi wa zakati wa siyami mm. shi ne zakata shi ne kaza wa huwa mali wa kafani ash-shaykhu malan malan linti'ami wa huwa ramadani wa idi wa hajji fil harami shi ibrahim shine aikin hajji na harami wal mahallatul manasi wa huwa tauhidul kirami la tara shi an siwahu min kasir har zuwa karshen abin da ya ci gaba da yin magana to irin waɗannan abubuwan ne muke cewa a duba girman Allah a gyara su kuma abin da na faɗa a littafin nan ba daidai ba ne hmm. to sai su zo su bayani billahi la a illa hu barin faɗa maka eh. kamar yadda nake faɗa ba su sani ba amma ba su sani da yau akwai littattafai suna nan wasu na jira ne dama ina jiran Allah ya kawo manyan ne tukunna da su ba shi yasa su nake su ban da ɗalibin ne da su gaskiya Eh, amma shehu ya kuri jama'a kun ji maganar da eh. shehu ya yi wallahi maganarsa yana da kyau insha Allah gobe ko da na manta ya kamata a tura mai malam sarki na'am shehu wallahi ba mu da wani ni ba ni da wani manufa na cin mutunci su ko hmm. ina da wata fasinan soyayya da su hmm. wallahi ina daukan cewa su musulmi ne dan uwanmu na'am yanzu maganan da da da lokaci da na yi magana kan ibn taymiya abin da shi ya faɗa cikin alfurqan din akan matsayin annabawa da waliyai abin da ake tarkawowa cikin al'ukudu duniya tamaman ya saba da karanta ibn ibnu taymiya so saboda haka mu abin da muke so kuma yanzu kaga cikin abin da bai musu daɗi ba suna ganin dan menene za su bayani su ce ga abin da suke nufi a yadda. Hmm. yanzu in irin wannan bai da daɗi hmm. da cewa ɗan boko haram hmm. ba su taɓa kiran kansu ɗan izala ba amma suka dage suka ce dole sai mun karɓe su ɗan izala ne hmm. amma ashe suna so mu musu adalci na'am na'am na'am na'am na'am tare da haka suke kallon mu suna ce mana makiya annabi na'am na'am tare da mun yi bayani mun yi bayani mu ba makiya annabi ne hmm. amma suka ce dole sai mun karɓa haka ba na'am na'am na'am na fahimta na fahimta to kaga kenan ashe idan in sun yi bayani sun ce abu ba haka yake ba a wajen su ba yadda yake mm. suna so a karbe shi mm. kenan mu ma mun yi bayani mun ce abu ba yadda yake a gurin mu ya kamata su karba su karba mm. su zai zama dole su karbi mu karɓi nasu su bai zama dole su karbi namu ba wannan shi ne eh shehu ya kuri kadin ka cika abuna da addu'a jama'a kun ji eh, tuka da shek yi kuma gaskiya ne jama'a insha Allah gobe kowa in za mu zo da malam Abbas Sadauki akan haka jama'a ku tuna mini akan wannan tuka da malam ya tambaya sannan shayi game da magana eh, Dahir Bauchi da yayi eh, Maulana Sheikh Dahir Bauchi da yayi da yake Sheikh Ibrahim kaza kaza shayi in dai za a duba ta bangaren Sheikh Ibrahim kan kamar da yake zama akwai wasu tuka masu nauyi da nake gani shi ya ci yawanci a warware kamar misali in za ka duba in za ka duba shehu ya kudu zuwa ya kudu shehu na shehu in za ka duba ah, akwai akwai inda shehu ibrahim ya taba cewa wai ah, makafin duniya ko lahira ma makafo ne wai makaho baya shiga aljanna to amma kaga irin haka wani zai zata wani abu daban amma ba haka ba haka shehu ibrahim yake nufi ba Wana wani zance daban yake nufi kamar mun samu malaminmu Allah ji da gafara daga Ghana Sheikh Abdullahi Mai Kano sai akwai shekaran da ya taba zuwa wurin Maulidi ana tambayan sa magana ana tambayan sa magana sai kai ni a rayuwa na ban taba eh, tunawa da Allah ban taba tunawa akwai Allah ba Sai ba tambaye shi zancen ba Sai tashi ya kare zancen shi ya wuce Sai bacin ya wuce ya bar kuma shi ya koma garinsa zance ya tashi ah wallahi malamin kano ya kafirce ya zai ce kaji ai na gaya muku shayi mun ce muku wannan yan tarika tijjaniyan nan ga manufansu kun ga malamin su ma shayi aka ta yawo da wannan eh, bidiyo wai kun ga malamin su ma ya ce wai shi yi wai shi bai taba tunawa akwai Allah shayi ba wanda ya gaya masa da aka yi sabon shekara za a yi maulidi a wurin shaka samu wani bawan Allah alhaji wa fashe ta ce malam ga zancen da ya yan tashi muna cikin kasar kuma shi wai kai ka ce amma ni na ce malam ba kai ka faɗi ba za ka fadi haka ba she malam sanda shi me aka ce na ce she ce ma malam wai ka ce a ka kai baka taba tunawa akwai Allah ba she malam ce eh haka ne saboda wanda ban taba mantuwa da shi ba ya zan yin tuna da shi to kaga an san dai ba shi very simple wai abin da ban taba mantuwa da shi ba ya zan yi tuna da shi wato shi a manufansa Allah bai taba mantuwa da Allah ba balle ma ya tuna da Allah to kaga manufansa kenan sai sakamakon tunda eh, shi yayi wanga magana gaskiya maganar nan tana da zurfi sosai insha Allah za mu bincika mu tambaya da kyau me shi yake kaga wannan abin da ake faɗa kullum yadda kaga addinin Kirista na'am wayannan abubuwan sun shige shi na'am a yi magana a ce baka gane ba in za ka miƙa wuya ka miƙa wuya kai na'am to mu wani ba zai zo a'a tun in ba a gane ba to ka ba da dama a yi maka tambaya na'am ai Allah ai Allah bai aiko mana kai bayi kuma wallahi ina faɗa wannan ta haddisan bi ni'matin la ila fakara kullum ina faɗa wa ɗaliban sunna nace su gode ma Allah dan kaga mutum ya zo da addini a tambaye shi dalili to ahli sunna ne kadai suke da wannan hundiyar na'am amma wanda ba ahli sunna ba kana kana maka tambaya za a ce an gane baka da kunya an ga kana sun sanar dan shi ba na'am okay Ka Na'am, okay. Wannan maganar da ka buga misali da shi. Eh. Yayin da Allah ya ce wa man kana fi a a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila. Hmm. Dan mutumin da ya zama to makaho ne a duniya, ala yana sai ya tashi makaho saboda ya bata hanya. In kana karatun Qur'ani ba jahili bane kai maka ga Qur'ani ba. sai mhm. Allah ya faɗa maka a suratul Hajj ya ce maka fa inna ala ta'amal al-musabi. mutanen ɗan adam zai makanta walakin ta amal qulubul lati fi sudur ya ɗan adam ita take makancewa eh. sai ka ɗauki wannan ayar sai ka haɗa da wa da wattan hmm. cewa da Allah ya ce wa man kana fi hadihi a'ama wani makaho yake nufi yana nufin makaho na zuci da makaho na ido abin da yake nufi kenan wannan matakin matakin dama tafsiri hmm. kowa ya yarda cewa qur'ani na fassara qur'ani to abin da shehu ibrahim ke nufi kenan na'am na'am ah, shi ne nace maka da ya faɗi wannan maganar wanda duk ka gama magana ta zama masa matsala ta dama na jahanci qur'ani bai san shi ba gama garin mutum to na'am na'am eh, amma ni yanzu ka ga ka faɗa kawai kai sai na faɗa maka ga dalilin shi ma okay ka ne gaskiya ne na'am na'am na'am na'am to in irin wannan ne ka faɗa abinda masu karatu sun san yana da madogara a shari'a na'am wannan ba matsala bane ai na'am amma ka faɗa abu ka ce kowa ba zai gane ba kuma kai da ka gane ka ce fitowa ka gane okay to makaranta okay sai da aka tun da shi ya gane Na'am. ga agogon da suka gane sai yanzu ai ba nan aka ɗauko wani ya bayani na cewa wanda ya zo aka nuna shi aka ce wanda ya gan shi ya ga annabi ranar litinin ba ya zo ya bayanin ga abin da yake nufi ba na'am haka ne gaskiya ne eh. amma abin da ya faɗa ai ya saba abin da ke rubuce su waɗannan sun yi shi ne practical a aikatan abin da aka rubuta ai hmm. eh na'am okay yanzu dan Allah duk da yanayi na lokaci ya suka ina so dan Allah zan ci yanzu maganan da na zo na faɗa a nan wajen maganan cewa shi Ibrahim ya ce a waman yuhibbuni waman yarani fi jannatul khuldi bila mutani na'am su waɗannan yaran ai a aikace suke yin shi ina sa su don Allah ka mun alfarma ta su na yi neman tarihin fada bege ka da sai yanzu na ganshi. shi mm. na tura maka na sai kunna daidai gurin shi wancan yake musu yake cewa in duba maganar ba haka take ba kana kana kana kana kaza kaza mm. da su. yanzu bari in in duba an gani magana ta karshe da nake so ya zama shi ne wanda ya yake faɗan cewa wanda a aikace na baiti ya faɗa suke yin shi practical cewa me ake nufi cewa shi Ibrahim ya ce wa man ne manyan man yarani na jannatin kulli ta ne ko Allah ya sa in ganshi in na ganshi kenan ban ganshi ba kuma sai a yi sai a yi ya kamata a ce na gaishe Allah masu kira ku da kira ba za mu da kira ba kuma don Allah da annabi amma na shi ba shi ke da wani bidiyo ne nake nawa amma dai na tabbatar akwai shi kawai sai na ba a hankali a hankali ne sannan shehu ga wani dan uwa ya zana mini nan wasu da bai samu ya kira ba wai tun da wai kun ce in an ce mutum dan aljanna ne a ce wani dan aljanna ne bi ma'ana kamar ana yi wa Allah shishigi ne to wai kuma ɗan izala da ke cewa su duba ɗan jirgin su ce mai wani kafuri ne to shin wannan ba yi wa Allah shishigi ba kai shi ne muka ce kuskure ne a gyara na'am Kuma mun fana ba. Okay. An yi mana cikin wanda muka ce ba mu yadda ba da a kafa da mutum sai sharaɗi ya cika babu malami. Yanzu a nan gurin sarki. Za ka iya tana lokacin da muka zo na kawo maka maganganun wasu. Wasu yanzu idan wani ya faɗi wannan mai Ka ce kaburi ne. Hmm. Haka ka faɗa ko? Na'am. sai na ce maka a ka'ida ta shari'a za a ce aikin bai yi kafirci amma shi ba ba za a ayyana shi ba a ce kafiri ne shi na'am shi sharadi ya cika babu mali'u mun yi wannan da kai na koyo ba mm. mun yi mun yi haka ne da rike da kyau kuma ya ruwanci wannan daga baki na ya ji yanzu abin da aka yi a baya na kiran sunan mutane a ayyana su a cewa da kakuri ne wannan abin kuskure ne ba mai shi ba jama'a don Allah da nabi ga babban malamin mu nan Sheikh Malam Abdul Rashid imami ne daga kasar Europe gaba daya don Allah wai mu advice mutane masu bin mu nan don Allah da nabi wai a kiyaye zagin malluma nan wai kowanne malami ya kawo don Allah don annabi wai mu advice a jama'a nan don Allah da nabi a daina a kiyaye zagin mallumma wai kana da ranka cewa wannan malami baka fahimce shi ba da eh, wannan malami baka gamsu da gamcinsa ba amma zagin malami ta kai eh, da kai a gar da gar yasa don Allah malam Rashid mun gode maka sosai ma yanzu ga shi yana tura maka ya kusan tawa za ka gani ne ya tawo shi ne na karshe kuma da kayan plan din shi da gano sai mu tashi ma salam na'am na'am shi ke na gani eh. domin da Allah zai kama dan adam ya saka a wuta ko kuma Allah na yin hakan zai ba ni na da zai amma kai ma ta rana na dauki kwana ta dai din komai ni ma za da ci kamar six months wata shida wata shida six months six months shi ya dauka ya ce fi yawon

bayan yes yes a cikin wannan dashi ne mai history domin shugaban da ya zauna yana mana fidda'u da ni da kuke wai ka ga hotona ko ka wanda ya gani ko ka gani ka shiga wuta a bai yiwuwa